To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu zama masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a za ku ga mun ɗan yi lati kaɗan ni da Maulana Shak Abul Fatai Sani hmm. a Tijjani muke zaune a nan mun ɗan yi lati kaman kan da bima na muka saba za mu fito ƙarfe hudu. da muka yi alkawarin hutowa to alhamdulillahi ah, za mu ci gaba da wannan ah, program halka ta goma sha uku wancan da muka yi ranar juma'a muƙaddima ne amma yanzu shak zai karatu zai tashi na halka goma sha uku in allah ya yarda kuma za mu bude layi ah, a yi tambaya a haka inda muka tsaya cikin promo da muka yi da shayi inda muka tsaya a wancan jama'a da yawa a islam tuluba na ganka na wani kare my lovely brother islam tuluba inda muka saya jama'a akan a akida akan tauhidi tauhidi tauhidi ne da ake magana wanda shek Abdul Fatah ya ce wai in Allah ya yarda akan wannan topic she ya sa dolenka kana so ba ka so shi an sa maka soyayyan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyanka dole wai kana so ko ba ka so to ina za mu tashi akan inda aka ce wai annabi sallallahu alaihi sallam wasu ba su taba ji ba she a bima na wancan a bima na zaman da muka yi ranar juma'a wasu kuma suna gani suna sun taba ji amma suna gani a'a sharrin ne ba gaskiya ba ne sa'an nan wasu kuma suna ganin cewa kamar a'a wannan magana da ake faɗa bi ma'ana akwai wani da ya faɗa haka ba kowa yake da irin wannan corrupted mind ba face wannan zama da Sheikh Abdul ya yi wani irin magana ne Shi ne masu cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya mutu ya wafati ba a neman taimakonsa ana neman taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam sadda yana raye Annabi yana raye za a iya taimake shi wani kuma yana cewa eh ana neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana raye akan abin da annabi zai iya ne amma ba a neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da bai iyawa to kaga an kasa bambantawa amma almuhim abin da shai zai tattauna wanda shai ke ganin cewa ya daure hankalin mutane sosai shin masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati ya mutu ba a neman taimakonsa ana neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ne sanda yana raye amma annabi ya mutu ba a neman taimakonsa shi yasa jama'a ku bari mu ji wannan topic mai muhimmanci sosai kyakkyawan zance a bakin shak abul fatih sani attijani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu buhari mutum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sarki barka da wannan lokaci barka ka dai barka ka dai ya mulara shak ah, alhamdulillahi ina yi wa 'yan uwa sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da kuma kai shugaba sarki zaki na wannan tulun amin ina mika gaisuwa ta musamman alhamdulillah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haka wani bawan Allah ne yake ta kira na wallahi uh, alhamdulillahi kamar yadda aka ji an gabatar a karatunmu insha Allah tabaraka wa ta'ala zan za mu tattauna wata ƙadiyya wacce take mai matuƙar muhimmanci kamar yadda aka ji sarki zaki ya fara yin matashiya wanda a cikin shirinmu na ko in ce a wannan karatu da muke gabatarwa na kyautan shirya zuwa ga wahabiyawa wanda muna burin Allah tabaraka wa ta'ala da mu da su duka yi mana gudumawan shiriya ya zama na sun ji abin da za mu faɗa li ta iya ha uzunin wa ya zama na sun fahimci me muke nufi kuma gyara kayan ka bai zamanto sauƙi maraba ba a yana ɗaya daga cikin abin da kullum muke magana sun samu illa da nisa da baya-baya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake cutar da su a tafiyansu yake cutar da malamansu yake cutar da da'awansu gaba ɗaya shine rashin sanin darajar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga janibin malamansu wahabiyawa rashin sanin kiman manzan Allah daga janibinsu su wahabiyawa to a karatunmu mai da za mu yi mai dogon zango sarki zaki yau za mu fara ɗauko ɗan baɗin ciwon da yake damunsu wanda da wannan abin ne ya zama sun samu duk matsalar da suka samu suka samu illan da suka samu ciwon da yake damun su na raina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin ganin girman manzo Allah da rashin kimanta annabi sallallahu alaihi wasallam da al'amarinsa daga ina wannan abin ya fara musu me ya ciwo me virus din da virus din da ya kama su ya zamana suna yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kallon to yau za mu fara tattauna wannan kofar ta yanda wannan kofar in mun wangale in Allah ya duniya da su kansu za su shaida wannan shine mabubbugar wato ciwon su na kin annabi sallallahu alaihi wasallam da raina manzo Allah da su da malamansu da suke wanda su yi hakuri a zaka ji so da yawa sukan ce ana musu sharri ana cewa ba sa son manzo Allah ana cewa ba su ganin girman manzon Allah ana cewa malaman su ba suna raina annabi su yi hakuri wallahi wannan abun ba wai muna gaya musu amdan da gangan dan mu bata musu rai ko don mu cusa musu bakin ciki a ransu ba abin da ya bayyana mana ne daga littattafan malamansu daga maganganun malamansu ta yanda suke furtawa dama kuma ana gane su ne daga lahalil kauli to wannan abin shine za mu yi musu a takaice wanda babu yanda za a yi in suna kallon man duk wani daraja na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum muna faɗan wannan sarki zaki da sigan tadi wahabiyawa su gaya mana wata daraja ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda musulmai suka kawo suka ce wannan suka ce wannan wahabiyawa suka kawo suka ce darajan annabi ne musulmai suka kushe suka ce wannan annabi bai kai wannan darajan ba su gaya mana misali wata daraja kuka kawo ta manzan Allah sai ya zamana duk an juya baya an ce ƙarya kuke yi wannan darajan da kuka ba annabi annabi bai kai wajen ba ku dawo da shi su ba misali ɗaya amma mu za mu iya lissafo musu darajoji da yawa da yawa waɗanda an jingina wa manzan Allah su ga annabi ya sa sun kore wa manzan Allah wannan daraja manzan Allah ya ga Allah a ah, ƙarya ne manzan Allah bai ga Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ba mutum ne kaman kowa ba ah, manzan Allah mutum ne kaman kowa manzan Allah baya laifi ya ah, ƙarya ne yana laifi suna faɗan wannan abu iyayen manzan Allah ya aljanna ne a ƙarya ne iyayen sa ya wuta ne iyazan billahi astaghfirullah dukkan wani daraja da aka jingina wa manzan Allah manzan Allah ya ga Allah ƙarya ne wallahi bai ga Allah ba ba wata daraja da musulmai suka jingina wa annabi da za a kalli annabi da kima da shi face biya sai sun sa wato majaujawan shedan sun labce kafan wannan darajar domin dai mutane su ɗauki annabi kuma na kaman kowa wannan yana daga cikin babban illansu wannan ba sharri ake musu ba sun sani ba wani sharri a cikin wannan maganan sun sani haka abin take wannan ne ta jawo kafin na bude abin da nake so na yi magana a kai zan ba su misalai da malaman su guda biyu a littafin su zan ba su misalai da malaman su guda biyu malami na farko da zan ba su misali da shi zan ba su misali da bas su ji maganan da ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan su auna da hankalinsu in ba makiyin manzon Allah ba wa zai gaya wa annabi wannan magana misali bimbaz an tambaye shi a fejinsa sarki zaki yana nan magana tana fejin sa mun sha karantawa tare da kai a fejin nan naka mun ta an tambayi bin bas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin da gaske an halicci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga haske bin amsan da zai bayar a gurinsa in yana kadin ba halicci manzo Allah daga haske ba sai ce ba halicci manzo Allah daga haske ba shikenan abu ya shige amma ga amsan da ya bayar sai ya ce aljawabu ga amsa amma ma ya nasu abin da mutane suke faɗa min annahu khuliqa minan nuri cewan an halicci manzan Allah daga haske haza kulluhu la asula lahu wannan duk zancen banza ne bai da asali kaunuhu khuliqa minan nuri cewa wai an halicci annabi sallallahu alaihi wasallam daga haske awwalu ma khuliqa nuru muhammad farkon abin da aka fara halitta hasken manzan Allah ne hadhihi akhbarun mawdu'a la asula laha waɗannan duk hadisai ne na ƙarya ba su da asali wala asasa laha anin nabi sallallahu alaihi wasallam ba su da tushe daga manzon Allah bal hiya mawdu'a hadisai ne da aka kirkiro su wa makzuba na ƙarya alan nabi sallallahu alaihi wasallam aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika qawluhu haka fadin sa khuliqa minan nuri cewan an halicci annabi daga haske la asula lahu bai da asali to ya laita ina ma a ce bin ya tsaya a nan ina ma a ce bin ya tsaya a nan amma bari ka ji ta'addancin da zai akan manzo Allah hmm. idan bakin sa sai ce bal khuliqa min ma'in mahinin an halicce shi ne daga kazantaccen ruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su duba su gani in babu a pejin sa in ba malamin su bane ya faɗa khuliqa min ma'in mahinin sai ya ce an halicci wani daga kazantaccen ruwa dan ma ya bayyana maka karara fitsararsa da rashin mutuncinsa akan manzo Allah ya bayyana maka shedanancinsa sai ya ce mislu ma khuliqan nasul akharuna kaman yanda aka halicci sauran mutane sai ya khuliqa min ma'i abdullahi an halicce shi daga ruwan maniyin wani sai ya kira sunan baban manzon Allah wa min ma'i amina ummihi daga ruwan maniyin wancan mahaifiyarsa. wallahi abin da ya ga annabi kenan Mm. To wahabiyawan ya rage musu su je su duba su gani da akwai ko babu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana. Saboda Allah waye zai gaya wa manzo Allah wannan magana a ce yana kaunan annabi. Wannan yanzu sarki zaki bari ka ji. Bari ka ji idan suna mm. son don Allah masu kiran Shak Abdul Fatah don Allah ku daina ku bari karatu don Allah wayanda ke kiran wayansa don Allah don Annabi ku daina ku daina kiran wayansa ku bar shi ya karatu saboda Allah wallahi tallahi eh don Allah na bismillah yawwa sarki zaki domin dan su hararo abun su gane me me me me nake nufi yanzu su dauka cewan da wani ne ya zo ya ce bimbas daga haske aka halice shi shi bimbas da ya da zo sai na ce bal a'a bimbas ba da haske aka aka halicce shi ba kulika min ma'in mahinin an halicci bimbas ne daga kazantaccen ruwa kamar yadda aka halicci sauran mutane kulika min ma'i sai na kira sunan baban bimbas a ce sunan babansa misali a ce sunan babansa amru kulika min ma'i amru an halicce shi ne daga maniyin babansa amru amma shi wannan wannan word a cikin larabci da yake nufin cewa kazan kazantaccen ruwan nan yana da wani ma'ana daban ko dai a'a lalle kazantaccen ruwa yake nufi kazantaccen ruwa yake nufi to abin da yake rudan su anan sarki zaki abin da yake rudan su sai su hmm. ce to ai Allah ne ya faɗa alƙur'ani duk ɗan adam an halicce shi min ma'in mahinin daga ƙazantaccen ruwa amma sun mance lokacin da Allah ya kawo ayan cewan ƙazantaccen ruwa ya kawo ne don Allah ya gwada ɗan adam ba komai bane ka fahimce ni na ɗaya to ka ɗauko ka ajiye akan annabi rashin mutunci ne ko kai waye ka yi wa manzo Allah ta'annuti ka yi wa manzo Allah rashin mutunci hmm. raina manzo Allah ne saboda me akwai ayoyi manzo Allah ai yana cikin yan adam ba haka bane duk da shine shugaban yan adam yafi dukkan yan adam amma da yana cikin su Allah yakan kawo wasu ayoyi ya zargi dan adam to wannan ayoyin da Allah ya kawo ya zargi dan adam zaka iya dauko manzo Allah ka sa a ciki misali fadin Allah tabaraka barka ga misali fadin Allah tabaraka ta'ala Allah ya ce wa khuliqal insanu da ifa an halicci ɗan adam yana da rauni an harci dan adam yana da rauni sai ka zo ka ce ai annabi ma yana da rauni saboda Allah ya ce duk dan adam mai rauni ne zaka faɗa ka ka ba zaka faɗa ka ba misali faɗin Allah tabaraka wa ta'ala innal insana lazalumun kafar dan adam mai yawan zaluntan kansa ne mai yawan kafircewa ne ban Allah ne Allah sai ya ce dan adam zaka ɗauko manzo Allah ka jera shi a sawun yan adam da niyan Allah ya ce dan adam mai yawan zaluntan kansa ne haka Allah yana faɗa innal insana lakafur dan adam me yawan kafircewa Allah ne me yawan kafircewa nimomin Allah ne zaka sa manzon Allah cikin wannan zurin. Allah yana faɗa innal insana lakafur mubin dan adam me yawan kafircewa ni'iman Allah ne a bayyane innal insana kulika halu'a dan adam an halicce shi me yawan kwaɗayi me yawan raki yanzu zaka sa manzon Allah a ciki ah. to kaga yanda baraka sa kuma Allah ya ce dan adam kuma ka san manzon Allah yana cikin yan adam amma dole ka ware koken da aka ce min ma'in mahinin an halicci dan adam daga kazantaccen ruwa in mutum ba la'ananne bane bai isa da ko annabi ya sa shi a ciki ba yana sa annabi ya zama kafuri, yana sa annabi ya zama arni waye shi to wannan mm. magana haka bin baz ya kawo ta ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga malami na ɗaya? to mu je malami na biyu mu ba da misali a gurguje sarki zaki a gurguje mu tafi gurin albani yana ɗaya daga cikin su gane yadda malaman su ina so kafin da shin wannan kafin na fara wannan ban fara ma shimfiɗan karatu ba tukunna maudu'in karatun ban shiga ba wannan wani shimfiɗa ne nake musu ba fara ba sai eh ta eh eh wannan ai karatu ba mu shiga ba tukunna wannan wani misali samfur ne nake ba su saboda da na yi miyan irin waɗannan maganganun na malaman su akan annabi da yawa in taro in jibge musu amma sai na yi tunanin wancan karan mun ce za mu dinga tafiya muna faɗan girman annabi saboda muna cusa annabi a zukatan masoya suna jin waye manzan Allah yana ɗaya daga cikin abin da albani ya tafi sarki zaki itikadin suwabiya itikadin albani kenan itikadin usaimin kenan banda dai imnu taimiyya shi na ga bai tafi akan haka ba a wani guri ban san wani gurin ba saboda ka san mutum ne mutanaƙin. yanzu zai faɗa magana a nan yana motsa gaba ya warware kansa shi shi kaɗai imnu taimiyya haka yake to abin da zai baka mamaki albani ya tafi a itikadinsa cewa ba manzan Allah bane mafificin halitta albani ya tafi ba manzan Allah bane mafificin halitta shi a tunaninsa akwai wani halittan da yake sama da annabi wanda idan ka lura musulmai karan kafkan fataninsu itikadinsu shine bayan Allah babu wani halitta sama da annabi albani wadih yake bayyanawa shi a wajensa ya karkata muyulinsa ya karkata cewa yana ganin mala'iku ba sama da annabawa suke sama da annabi suke mala'iku mala'iku sauran annabawa ma yana sosai yana daukan wasu akan wani hujja ya saya yake wannan magana akan wasu rubabu misali yanzu ga idan ka duba silsilatul ahadith sahiha shi yana magana akan wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya khairal bariya yace wa manzon Allah ya mafificin halitta manzo Allah sai ya ce zaka Ibrahim alaihi salam mafificin halitta ai shine annabi Ibrahim to mm. kaga mu a nan gurin idan yanzu kai sarki zaki in nace sheikh sarki zaki me zaka ce ah. zaka ce almajiri almajiri zaka ce ai ku misali in ka ce min ko ka ce min sheikh zan ce a almajiri sai ka ce an ce maka ai ku ne malamai to a irin wannan babun manzo Allah ya ce annabi Ibrahim shine khairul bariya albani da ya tashi cikin silsilarsa sai ya ce qultu sai na ce wa zahirul hadisi zahirin wannan hadisin ya dullu ala amraini yana gwada abu guda biyu ma na ɗaya anna ibrahim alaihi salam khairul khalqi mutlaqan bima fihimul malaika annabi ibrahim gaba yake da dukkan halittu har da mala'iku wal akharu abu na biyu annahu afdalu min Nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim ya fi annabin ma annabi Muhammadu. Hmm. a wajen albani itikadin sa annabi annabi Ibrahim ya fi manzo Allah bal in yayi gaba ma a can yana karantuwa yana daukan mala'iku ma sun fi annabi dan mutane su gane yanda ake suke kallon annabi ba sharri ake musu ba wallahi ba sharri bane to bari ka ji da ya tashi cikin at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu yana yi wa ad-doktor Sa'id Ramadan al-Buti ash-shahid radiyallahu ta'ala anhu yana masa raddi da albani ya zo sai ya ce khada'uhu a duba shafi na ɗari da arba'in da takwas zuwa na ɗari da arba'in da tara ya ce kaɗauhu kuskuren buɗi anna fiddi'a'ihi anna manaɗa tawassuli din nabi sallallahu alaihi wasallam kaunuhu afdal al kuskurensa yana kallon cewan abin da yasa ake tawassuli da manzon Allah saboda annabi shine mafificin halittu duk halitta ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kadidda ad-doktor al-imam al-budi yana iddi'a'in annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam afdalul khalaiqi manzo Allah shine mafificin halittu inda Allah a gurin Allah alal idlaq kai tsaye yace wa hadhihi aqidatun wannan aqidar ta cewa manzon Allah shine mafificin halittu la tasbutu hu, illa bi nassin qat'iyyi subuti qat'iyyi dilala ai bi ayatin bi ayatin qat'iyyati dilala au hadisin mutawatirin qat'iyyi dilala cewan manzon Allah shine yafi dukkan halittu bayi da al'imamul buɗi bayi da wani nassi ko na alkur'ani ko na hadisi wanda ya zo ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya fi dukkan halittu a gaba ma albani ya ce faɗin da ake cewa idan an duba littafinsa mai suna mai suna cewa da ake manza Allah khairul bariyati annabi shine mafificin talikai ya ce wannan khairul bariyati din lafazi ne da bai inganta ba a daina cewa annabi shine mafificin halittu wannan yana cikin littafinsu yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ɗauka wanda suke kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wanda bai sani ba in an ce masa mutanen nan makiya manzon Allah ne sai ya ah, ya za a ce musulmi yana kin annabi alhali kuma wallahi tallahi yanzu sarki zaki ta kaiwa a fejin mu za mu iya zuwa haka kawai sai mu rubuta sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu sa hoto na sunan manzo Allah ba za ka ce komai ba kana shiga za ka ga dan izala ya zage ka Mesa baka face komai ba sunan annabi kawai ya ga kasa sai ya kunduma maka ashir ya zage ka to abinda mu muke so mu gaya wa mutane shine su sani me ya jawo wa izala wannan ciwon to yanzu sarki zaki wannan shimfiɗan mu ajiye shi a gefe mu shiga abin da nake so na yi magana a kai very good now me ya jawo wa izala suka samu wannan matsalar suka shiga cikin wannan dajiyan wahabiyya suka shiga cikin wannan musiba na ganin annabi alayhi salatu wassalamu annabi bai kai bai kai komai ba annabi abin da aka ce na girman manzo Allah sai sun sare. me ya jawo musu suke kin annabi suke jin ransu yana tafasa an ambaci mutuncin manzo Allah abu biyu ne abu farko abu da abin da ya jawo musu shine kallon Manzan Allah a mutum kaman kowa wallahi kofa kenan kofa fitinar ita kadai kallon manzan Allah a mutum kamar kowa suna iddi'a'in annabin an ce annabi ba aljani bane ba mala'ika bane gaskiya ne annabi ba aljani bane annabi ba mala'ika bane annabi mutum ne amma kama na kaman ka ƙarya kake shai ba suna kafa ana kafa hujja cewa wai annabi sallallahu alaihi kan kansa annabi sallallahu alaihi kan kansa ya ce wai shi mutum ne kaman kowa ba to bari mu bi ga ayoyin da suke kawowa bari mu bi okay duka ga su wannan kofar ita ta cuce su sun je sun haɗi ayoyi ba su haɗi ayoyin a gaban malamai ba sai suka zamanto musu gatari da suka tsaya a makogaran zuciyansu ta yanda babu yanda za a yi in sun kalli zahirin ayoyin sai sun raina annabi bari ka ji sarki zaki cewa manzon Allah mutum kaman kowa annabi mutum ne kaman kowa ayoyi a cikin alkur'ani da suka zo suka faɗi wannan abin a guri biyu kawai suke aiki zaka ga na farko annabi zai iya gaya wa kansa ni mutum ne irinku amma za ka samu da kafirai yake magana kaji ɗaya? ko ba da musulmi yake yi ba daga daga a har nasi su kawo aya ɗaya da manzan Allah Allah yake ka ce kai mutum ne kamansu amma kuma manzan Allah yana gaya wa sahabbansa haka su kawo aya ɗaya a wata shayi Allah saka da alkhairi na ji daɗi amma me hikiman da manzo Allah yake gaya wa kafira haka bai gaya wa musulmi haka to yanzu sarki zaki hmm. kafirin da ake yadda ake so ya yadda ya zo ya shiga musulunci manzo Allah zai zo ya ce masa ni ne shugaban halitta na ku kowa duk cikin halittu babu iri na, zai karba Oho, a'a, so, so, so. Don haka idan ana sa ya shiga musulunci, me za ka ce? Wato shi musulmi ya san annabi, amma wannan shi za mu zo mu gani yanzu za ka ji, za mu ga yanzu, za mu gani su sahabbai haka suke kallon annabi yanzu za mu ji. Shin za mu ji annabi in zai gaya wa sahabbansa, annabi yana ce wa sahabbansa sallallahu alaihi wasallam ni ba komai bane bani da wani kima mutum ne irin ku yanzu bari ka ji. Ka ji bangare na ɗaya, in ka ji annabi ya ce ni mutum ne irin kutowa kafarai yake gayawa hmm. na ɗaya kenan na biyu kuma a cikin alkur'ani in ka ji an ce kai mutum ne irin mu to kafarai ne suke gayawa annabawa okay ko ka gane abin biyu Na sosai in ya faɗa wa kafarai yake gayawa in hmm. ka ji an faɗa an ce kai mutum ne irin mu to maganan kafarai ne kafarai ne suke gayawa annabi ba a taɓa rawaito babu aya ko ɗaya da ta zo cikin alkur'ani yanda sahabbai suka buɗi baki suke cewa annabi kai fa mutum ne irin mu ko kuma yanda aya ta zo annabi ya buɗi baki ya ce wa sahabbai ni mutum ne irin ku babu sai dai ya gaya wa kafirai ko su kafirai su gaya wa annabawan to bari ka ga misali faɗin Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul kafi aya ta ɗari da goma Allah yana cewa qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada qul kace innama ana basharun mislukum ni mutum ne irin ku yuha ilayya ana mun wahayi annama ilahukum ilahu wahid Allah ɗaya za ku bautawa Allah ku guda ɗaya ne da suwa yake da su na Abubakar yake da kafirai yake masu bautan gumaka Hmm. ilahu kum ilahun wahid idan ka duba cikin suratu fussilat aya ta shida Allah ya ƙara cewa qul ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa wailul lil mushrikina da kace Allah yake wa wailul lil mushrikina eh gaskiya ne haka Allah tabaraka ta'ala yake faɗa ce hmm. ni mutum ne irin ku yuha ilayya to ji. Hmm. wani abun mamaki na alqur'ani Mm. ayat da ta tashi sarki zaki da Allah ya ce ni mutum ne irin Allah sai bai shiru daga wajen ba duk wanda ya ce annabi mutum ne kaman kowa sai ya shiru zai iya fita a musulunci duk ayoyin da Allah ya zo sai ya ce qul innama ana basharun mislukum ni mutum ne irin ku aya sai ta ce yuha ilayya ana mun wahayi kaga bambanci kai mm. ana maka wahayi ah. ba a maka wahayi sannan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara faɗa ya ce kul ka subhana rabbi tsarki ya tabbata wa ubangiji na hal kuntu illa basharan rasula ai mutum ne amma fa mutumin rasulan kuma babban annabi ashe kaga an bambance to kaga nan annabi ne yake magana da kafirai to bari ka ji kuma yanda kafirai ne suke cewa annabawa kafirai ne da bakin su suke cewa annabawa su ba waɗansu abubuwa bane mutane ne kaman kowa misali ga mutanen annabi Nuhu a cikin suratu Hud Allah ya ce faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mislana mutanen da suka kafirta daga cikin jama'arsa suka ce wa annabi Nuhu mu fa muna kallon ka mutum ne irin mu kafirai ne suke gaya wa annabawa haka kaji daya idan ka ƙara zuwa mutanen annabi Nuhu din suka ƙara cewa cikin suratul mumin ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum kafirai suka kalli annabi suka ce wannan fa mutum ne irin ku ba kowa bane kawai so yake samu mukami a ku. idan ka duba mutanen annabi salihu kafiran annabi salihu Allah ya ce sun ce wala in wala in ata'tum basharan mislakum innakum idzal lakhasirun in kuka bi mutum irin ku kafirai suka ce annabi salihu mutum ne irin su in kun bi mutum irin ku lallai kun zamanto cikin asararru kafiran mutanen annabi shaibu cikin suratu shara suka ce wa annabi shaibu wa ma anta illa basharun misluna wa inna zunnuka laminal kazibin kai fa ba kowa bane mutum ne irin mu kai muna ganin kai babban maƙaryaci ne kaga su suke gaya annabi shaibu haka hmm. annabawan nan da Allah ya turo su suka zo wajen mushrikai cikin suratu Ibrahim suka ce qalu inantum illa basharun misluna kafiran suka ce ku fa mutane ne irin mu turiduna an tasudduna amma kana ya budu abauna kuna so ku toshe mu ne ku hana mu bautawa abinda iyayen mu suke bautawa fatu hmm. bi sultanin mubin ku kawo mana hujja mabayyaniya ma'ana ku mutane ne irin mu mutanen annabi alaihi salatu wasalam kafiran zamanin manzon Allah su ma haka suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duba suratul anbiya Allah ya ce lahiyatan qulubuhum wa sarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mislukum ai annabi ba kowa bane mutum ne irin ku a fata tuna sira wa antum tufsirun ya za ku yi ku tafi gurin matsafi kun san matsafi ne ku bi shi shaya kuri seconds daya don Allah na ga uh, Mas'ud wai ba su ji wala Allah wurin ka ne ba ka ji amma jama'a in ba ku ji don Allah ku zana mini no amma in kuna ji ku zana mini yes saboda ni nan ga ina ji shaya sannan kuma akwai wayoyin da na sa kusa da ni duka suna ji to jama'a wai ana ji bismillah shek bismillah bismillah to, to kaga sarki mm. zaki duka waɗannan abubuwan duka waɗannan abubuwan kaga gaba ɗayansu me waɗannan abubuwan suke gwada mana sun gwada mana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waye suke kallon annabawa mutane kaman kowa kafirai lokacin da annabawa suka ce mu mutane ne kaman ku dawa suke yi da kafirai ba wanda zai zo ya dinga cewa annabi mutum ne kaman kowa sai dai in shi ma kafiri ne mm. in kuma ka san kai musulmi ne to ka daina fana. to su waye kuma suke ce annabi mutum ne kaman kowa wahabiyawa okay, to yanzu shi ne na'am misali waɗanda da wala Allah rashin sani suke cewa annabi mutum ne kaman kowa ya zubillah ya Allah zai kama su a haka ko dai in sun sani a in rashin sani ne in rashin in rashin sani ne wannan kan ai Allah ba zai kama mutum da abin da bai sani ba duk da dai jahilci ba uzuri ba ne amma hmm. dai in ya ji daga baya bayani ya zo masa ya janye shikenan hmm. shikenan kuma muna addu'an duk wani wanda yake kai ma Allah ya sa ya janye ya tuba duk wanda yake kai ma Allah ya sa ya janye ya tuba to yanzu sarki zaki abin da zai baka mamaki shine idan an tashi an musu wannan maganar sai ka ji sun ce yan ɗariƙu suna cewa annabi ba mutum bane a ku ji tsoron Allah mu muka ce annabi ba mutum bane mun faɗa muka ce annabi ba aljani bane ba mala'ika bane annabi mutum ne sallallahu alaihi wasallam amma kaman kowa ƙarya ne kuma ba a yi wa annabi adalci ba a cikin kowa akwai barawo a cikin kowa akwai ɗan zina a cikin kowa akwai ‘yan caca a cikin kowa akwai ɗan luwadi a cikin kowa akwai fasikai akwai mujirimai akwai ‘yan fashi akwai duk suna cikin kowa sai ka zo ka ce annabi mutum ne kaman kowa kai wa annabi adalci ba yi manzo Allah adalci ba mm. to wannan abun muke so su lura da shi to amma yanzu sarki zaki wani zai ce to ai sahabbai su da ka jawo waɗannan ayoyin su bari mu gaya suke kallon annabi sallallahu alaihi wasallam yawwa ba ya rage ba mu ga ya sahabbai suke kallon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan mun je da suke kallon annabi sai mu gane ce wanda kai da su waye wani dan in sun dauki annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu abubuwa da zamu gaya maka in sun dauki annabi mutum ne kaman kowa haka ba zai yiwu ba gashi misali sarki zaki al-Imam al-Bukhari cikin sahihinsa kitabul libasi radiyallahu anhu ya kawo hadisi daga Usman bin Abdullahi bin Mawhib qala yace arsalani ahali ila ummi salama ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam dangina sun aike ni zuwa wajen sayyidatuna ummu salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi qadahin min ma'in fihi sha'run min sha'rin nabi sallallahu alaihi wasallam da wani akwashi wanda yake cike da ruwa a cikin akwashin akwai wani gashi daga cikin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana idza asaba al-insana aynun idan mutum wani ainu ido ko kaman maita muke cewa a Hausa kawai a mm. ga mutum misali wani abu a jefe shi ko kamar asiri ko wani abu ya kama mutum haka idan mutum wannan abin ya same shi au ko wani rashin lafiya ya same shi ba asa ilaiha mikhdabahu uh, sai wannan abin mutumin da abin ya same shi sai ya ɗauki wani ɗan baho ko ɗan wani roba mai faɗi ko wani akushi sai ya tura wa ummu salma yace da ya tura mata fattala'atu fil juljili fara'aitu sha'aratin ya yace idan mutum ya tura mata wannan abin da na leƙa dangina da suka bani wannan abin na leƙa na ga wannan kwanan da suka tako da shi da na leƙa sai na ga a ciki ashe wasu gashi ne na manzan Allah gashin kan manzan Allah ne sun yi ja idan bala'i ya samu mutum sai a jika gashin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai a bashi ya sha sai ya warke to ko baka da lafiya lokacin annabi yana nan ko dai ya wafati annabi ya yi wafati sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi wafati ba shi ah, ake to kai ne sarki yaki ga gashi ga me gashi ga ah. gashi ga me gashi gurin wa zaka je o oh, wurin me gashi <laughs> yawa to da bayi nan sai yawa sai Bal balma akwai ma riwaya da ta zo ita ma sahihiya wani ma jubbar annabi alkyabban annabi ake jikawa a ruwa a bayar asha kuma a warki Allahu akbar Allahu Ya ka gani ana neman taimakon gashin manzo Allah, ana neman taimakon alkyabban annabi. Amma mm. wani wai sunansa musulmi ya make wai da sunan tauhidi wai ba bukatan taimakon annabi. To mu'allu shahid a nan sarki zaki. Mm. Kana ganin sahabi yana kallon manzon Allah mutum ne irinsa amma zai iya jika gashin manzon Allah ya sha. Ah, Yawwa to anan abin da zaka lura shine in gashi ne na manzo Allah su ma ai suna da gashi a kansu ko ba haka bane sarki zaki ah. za su iya cire gashin su su jika su sha su warke ai me yasa ba su yi haka ba saboda sun yadda gashin annabi ya fi gashin su mm. ta yadda su ma suka yadda cewa to me gashin shi ma ya fi su ba mutum ne irin su ba annabi ka ji hadisi na daya mm. ka ji na daya sarki zaki to na biyu al-imamul baihaqi cikin dalailun nubuwa da al-hakim cikin mustadrak da wasu su daga cikin malaman hadisai sun rawaito cewa anna Khalid ibn Walid sayyidina Khalid bin Walid faqada qalansu wata qalansu wata lahu yawmal yarmuk ranan wani yaki ranan yarmuk sayyidina Khalid bin Walid sai hularsa ta bata mm-hmm. da hularsa ta bata faqala sai ya ce wa mayakansa udulubu ha ku tafi ku je ku nemo mun nan hulan falam ji ha amma da suka je neman hulan ba su samu ba sun maɗala buha fa waje duha ya ƙara komar da su ya ce ku je ku nema da suka je suka nema sai suka samu hulan faƙala khalid sai sayyidina khalid bin walid ya ce itamara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzo Allah ya je ya yi umra sallallahu alaihi wa sallam fa halaka asahu annabi da ya yi umara sai ya aske kansa wa bitadaran nasu jawani ba sha'arihi sahabbansa sai suka kama wawa kowa yana son da annabi ya aske gashi kowa yana son ya yaki gashin annabi ya ɗauka a wajensa baktuhum ila nasiyatihi yace ni kuma sai na je toluwan gashin annabi na goshin nan yace eh. na nan gashin annabi ni kuma nayi sauri na riga su na ɗauka yace faja altuwa fi hadhihi alqalansuwa na sa wannan gashin manzan Allah a cikin wannan hulan nawa falam ashhad qitalan wa hiya ma'i ban taba halattan wani yaƙi ba wannan gashin manzan Allah yana tare da ni illa ruziktun nasara face sai Allah ya bani nasara na yi galaba akan maƙiya. Mm. dan haka nace ku je ku nemo min dan Allah sarki zaki sahabin manzo Allah yanzu yana kallon manzo Allah mutum ne sa zai haka ah sam sam sam sam ka ji wannan to mm. bari ka ji al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun ƙara fitar da hadisi daga Sayyiduna Anas radiyallahu anhu amma lafazin da zamu karanta na al-Imam Muslim ne yace lamma rama sallallahu alaihi wa sallam al-jamrata wa nahara nusukahu wa halaka lokacin da manzo Allah ya je hajji sallallahu alaihi wasallam ya jifa bayan ya gama jifan da zai yi ya yanka hadayarsa ya yanka dabban da zai yanka sallallahu alaihi wasallam na walal halika shiqqahul aymana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗebi gefansa na dama gefen kansa na dama ya ba wa wanzami ya ce ya aske summa da a aba dalha annabi sai ya kira aba dalha al ansari fa dahu ya bashi gashin da aka aske na hannun dama sun mana wala shiqqal aisara manzo Allah sai ya mika mai gashin sananin hagu faqala ya mika mai kan sananin hagu faqala sai ya ce ihlik shi ma nan gefen hannun hagun ka aski fa halaka wannan wanzamin ya aski fa dahu abadalha manzo Allah ya hada gashin gaba ɗaya ya ba abadalha faqala manzo Allah sai ya ce iqsimuhu bainan nasi je ka raba wannan gashin nawa tsakanin mutane ka raba wa mutane shi ya yadda shi irin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yadda irin ka sabu a ji tsoron Allah a ji tsoron wahabiya ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gashin gashin sa ma zai taimako eh, ya sani ya san eh, zai eh, taimako sallallahu alaihi wasallam to da al-Imam al-Buhari da ma wani al-Imam al-Buhari sun rawaito hadisi daga sayyidina Jabir bin Abdullah yace ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya uduni yace annabi ya zo zai gaishe ni wata rana wa ana maridun bani da lafiya la a aqilu ban ma san a wani hali nake ciki ba na mauce na gigice hmm. fatawa ba manzo Allah sai ce a kawo ruwan alula yayi alula wa sabba min wudu'ihi alayya sai ya ɗebi wannan ruwan alolan nasa sai ya yarfa ya zuba a kaina fa kiltu hmm. kawai sai na ji na dawo cikin hankali na kai ma in muna son kai mu san kai irin annabi ne dan Allah in matanka ko danka bai da lafiya kai alola in ka yi alola sai ka ɗauki ruwan alola sai ka kwara wa ɗanka sai ya tashi ko in ka ga mahaukaci don mu san kai irin annabi ne ka yi alola sai ka ɗauki ruwan alolan ka yi ka watsa wa mahaukaci sai ya hankali za ka ƙara masa sanyi kenan <laughs> to bari ka ji al bukhari Hmm. abin da yasa na yi ta zaben bukari bukari saboda kar hmm. ka zo ku ne wanda ba bukari ba amma na fi kawo bukari da yawa saboda kar ka zo kana oh, oh jama'a ku ya ku don Allah ba su kira shi of the Allah ku daina ya salam sarki ana jina aha to mun dawo assalamu alaikum yawwa walasan ana ji na ko ana jin ka sosai a cikin sayyul bukhari mm. daga abi juhaifa imam bukhari ya rawaito yake cewa raja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati wata rana a tsakiyar rana kawai sai muka ga manzo Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi wadu'in fatawadda'a aka kawo manzon Allah abin alula butar alula annabi ya alula faja'ala nasu ya'khuzuna min fadli wadu'ihi mutane sai suka sahabbai sai suka kama wawa na sauran ruwan alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fayyata masahuna bihi sai kowa yana shafa jikinsa da ruwan alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. fasallan nabi sallallahu alaihi wasallam zuhura raka'ataini manzan Allah ya azhar rak'a biyu wal asr raka'ataini la aksar rak'a biyu yace wa baina yadayhi anzatun amma manzan Allah ya aje wata sanda a gabansa wa hmm. qala abu musa abu musa yace da annabi sallallahu alaihi wasallam bi kadahi manzo Allah sai ya ce a kawo mai wani dan kwano dan akushi fihi ma'un wanda a cikin sa akwai ruwa fa sala ya manzo Allah ya sa hannunsa ya wanke hannunsa a cikin wannan ruwan wa wajahu ya ɗebi ruwan ya wanke fiskansa sallallahu alaihi wasallam wa majja fihi annabi ya sa ruwan ya kuskura bakinsa ya zuba ruwan bakinsa a ciki hmm. kana jin yadda annabi yayi sallallahu alaihi wasallam sun makala sai manzo Allah ya ce lahuma wasu biyu ya ce musu da Abu Musa din kenan ya sai ya ce musu ishriba ishriba ku sha wannan ruwan annabi ya wanke hannunsa ya wanke fiskansa ya kurkura bakinsa sai ya ba su ya ce ku sha hmm. ka duba fa sai ya ce wa afriga ala wani wa kuma ku watsa ruwan a jikinku da fiskanku gaba daya wa fi riwayati muslim a riwayan al-imam muslim sai manzo Allah ya ce musu ishriba ku sha minhu daga wannan ruwan wa afriga ala wani wa kuma ku watsa ruwan a jikinku wa abshira kuma ku tafi ina muku albishir Mm. da aljanna da komai da kawai wa abishira ku tafi ina muku albishir sai yace ce fa aka zalqadaha su biyu din sai suka ɗauki wannan akushin fa Fa alama amara huma bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka aikata abin da manzo Allah ya gaya musu fanadat kuma ummu salama radiyallahu anhu min wara'is sitri matar annabi ummu salama sai ta kira su tana cikin gida sai ta kira su ta ce kuma ummikuma mimma fi ina'ikuma wannan ruwan da annabi ya kurkura baki ya wanke fiskan san ku rage wa mahaifiyarku ita ma tana so matan manzo Allah ne Allahu akbar duk da tana ba abu dalaminu eh tana nema a kawo mata tana nema a kawo mata to dan Allah mu ma muna son mu san ba wahabi annabi mutum ne irin ka dan Allah ka kurkura bakinka ka wanke fiskanka ka wanke hannayenka mu ka wanke sun ka wanke ka kurkura baki ka wanke fiska sai ka ba matanka ka ce ta sha da Allah kana mata albishir sai mu gane da kai da annabi haka kuke mm. to wannan sarki zaki mu tafi hadisi na ƙarshe da zamu karanta wannan bangaren domin abubuwan da yawa bangare bangare ne sayyul bukhari da musnad na imam muhammad da sunan da sunanul manzo Allah sahabban annabi suka ce duk suka rawaito na wani wanda ya ya ga yanda sahabbai suka dauki annabi kaji yanda su suka dauki annabi ba su dauki annabi mutum irin su ba girman annabi ya kai a gurin sahabbai riwayar ta ce mata na khama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nukhamatan annabi ba zai yi kaki ba kaki yayi haka ah zai tofar illa waqa'at fi kafi rajulin minhum face annabi yana tofowa zaka ga wani yayi sauri ya tare ya kama Allahu akbar da tafin hannunsa sallallahu alaihi wasallam fadalaka biha wajahu sai ya goga a fiskansa ya goga a fiskansa wajildahu da jikinsa gaba daya wa iza amarahum annabi yana umartan su ibtadaru amrahu nan da nan zaka ga sun yi gudu sun bi umarnin annabi wa iza tawadda'a in annabi yayi alola ya rage sauran ruwan alola kadu ya alawa ala wadu'ihi yanda ka san za su kashe juna akan sauran ruwan alolan manzo Allah kowa yana kokuwan sai ya samu wa iza takallama in annabi zai yi magana khafadu aswatahum kowa sai ya kasa kasa da muryarsa saboda annabi zai yi magana wa ma yahudduna ilaihin nazarata aziman lahu ba sa iya kurawa annabi ido su kalli annabi haka kuri saboda girmama manzan Allah dan Allah wanda yake wa manzan Allah wannan annabi yayi kaki ya tare ya shafa a jikinsa kana tunanin shine zai zo ya dinga cewa manzan Allah ma anta illa basharun misluna kai mutum ne irin mu za su iya gaya wa manzan Allah wannan Kwame Aziz sanda zuwa na'am sam sam to kaga anan anan me me wannan abin ya gwada mana ya gwada mana yadda sahabbai suka ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu mu bar wannan mun gane yadda sahabbai suka ɗauki annabi mu dawo wani zai ce a wannan ai kawai an kawo wasu darajoji ne na annabi mu ma mun yadda amma dai annabi mutum ne irin mu har yanzu su sahabban ai ba su ce annabi ba mutum ne irin mu ba wani zai iya faɗan haka to shikenan mu zo mu ji manzan Allah shi da kansa Oh, bari annabin shai kamin ka ci gaba wato ina zuwa eh, wato kana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kan kansa yayi wa kansa shaida shi ba mutum ne irin mu ba annabi yayi wa eh. kansa shaida shi ba mutum bane kaman kowa ba gashi yanzu zamu karanta okay masha Allah kuma zamu kawo maka daga littafin da wabiye duk tsiyarka ba kai saka ce a'a ba <laughs> na'am duk tsiyarka ko gemun ka yana shafan ƙasa wandan ka a wuya kake barin sa haka zaka fara hadisan haka annabi ya fada bari mu gaya maka guraren da suka zo sai mu canki gurin da kuma zamu kai ka mu dora yatsan ka gurin mm. annabi shi da kansa sarki zaki ya ce ba mutum ne kamar kowa ba shi da kansa mm. kaga anan ya rage wa mai imani in kaga dama ka bi in kaga dama kar ka bi na'am gashi al-imamu malik cikin muwaddansa al al-Bukhari cikin sahihinsa ya rawaito Muslim cikin sahihinsa Abu Dawud al-Dayalisi cikin musnadinsa Abdurrazzaq sanani cikin musannaf ɗinsa Ahmad da al da IbnulJad. jad da ishaq bin rahawiya ko rahawaihi duka ana faɗa cikin musnadinsu. da al-imamu darimi cikin sunan nasa da al-imamu bazzar cikin musnad da al-imamu nasa'i cikin as-sunanul kubra da ibnu kuzaima cikin sahihinsa da abu awana cikin mustadrak da ibnu hibbana cikin sahihin da tabarani cikin al-mujamul awsat da al-mujamul kabir da al-imamu bayhaqi cikin as-sunanul kubra wa sukura da al-bagawi cikin sharhi sunna da sauran malamai duk sun rawaito amma mu koma mu ɗauki ruwayan al-imamu al-bukhari Mm. mu koma mu dauki al imamul bukhari al imamul bukhari ya rawaito za mu kawo riwayoyi na sahabban manzan Allah guda uku Riwaya farko riwaya sai da tuna Aisha radiyallahu anha riwaya ta biyu riwayan al-Imam Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu riwaya ta uku riwayan sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu waɗannan sahabban su za mu kawo riwayar su cikin sayyidul Bukhari ga riwayan sai Aisha daga Hisham daga urwa daga babansa a zubair kenan daga na aisha radiyallahu anha tace hmm. naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anil wisali rahmatan an zo ana azumi karshen wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata al'ada idan an sha ruwa sai a ga annabi lokacin an sha ruwa da azumi sai a ga manzo Allah ya ƙi sha ruwa sai ya zarce sahabbai su ma sai su ce za su yi koyi da annabi sai su zarce su ƙi su sha ruwa manzo Allah na Aisha sai ta ce na ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali annabi ya hana sahabbai su dinga zarcewa da azumi rahmatallahu saboda tausayin su faqalu sahabbai sai suka ce innaka tuwasilu ya Rasulullahi to ai kai gashi kana zarcewa qala manzon Allah sai ya ce musu inni lastu ka hayatikum ni ba mutum ne irin ku ba sallallahu alaihi wasallam hmm, sallallahu alaihi wasallam inni lastu ka hayatikum eh alhai'a ga gashi hai'a kaga ka zo ka ce ana maganan a ana maganan darajan wahayi ana maganan annabi Allah a'a ba wannan ba inni lastu ka hai'atikum hai'ata albiniya shakaliya manzo Allah yace ni ba irin ku bane me yasa yace inni yudimuni rabbi wa yasin Allah ne yake ciyar da ni yake shayar da ni ka ji ruwayan nana Aisha manzo Allah ya faɗa qararara ni ba mutum ne irin ku ba yanzu akwai musulmi da za a samu in dai ba mai zuciyan arna ba ya kara fitowa yana cewa annabi mutum ne kaman kowa to wannan dai kenan riwaya ta biyu riwayan eh, riwayan sayyidina abu huraira radiyallahu anhu yace haddasana abu yaman akbarana shu'aib an az-zuhri qala haddasani abu salama ibn abdurrahman anna aba huraira radiyallahu anhu qala isnadi ya tike me sayyidina abu huraira yace Na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil wisali fi sawi manzo Allah ya hana yin tazarci a cikin azumi baka sha ruwa baka ce zaka zarce annabi ya hana faqala lahu rajulun minal na. wani daga cikin sahabban annabi musulmai sai ya ce wa manzon Allah innaka tuwasilu ya rasulullah to ai kai annabi gashi kana yin tazarci Ƙala manzon Allah sai ya ce wa ayyukun misili. waye a cikin ku irina to ina irina a cikin ku kaji tambaya wa ayyukum misili waye iri na a cikin ku in ji manzo Allah inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin ku sani ni fa ina kwana Allah ne yake ciyar da ni yake shayar da ni to bayan annabi ya gaya musu haka falan ma abau da suka ki sun ga annabi baya cin abinci sai suka ce za su zamanto irin annabi su ma sai suka ce za su ci gaba da yin azumi falan ma abau an yanta wa anil wasali wa salabihim yawman manzo Allah sai ya kwana ɗaya babu ci sai ya ce to ni za ku ce kuna so ku zama iri na annabi sai ya zarce sai ya kiyace abinci yana kallon su summa yauman kwana na biyu annabi sai ya ƙara yin tazarce kwana uku kwana uku ba a ci abinci ba eh. summa ra'aul hilala kawai sai aka ga wata da aka ga wata annabi sai ya ce kash sai ya ce faqala annabi sai ya ce musu lauta akara lazittukum da watan bai kare ba da nayi ta kara muku kwanaki har sai kun gane ni ba irin ku bane zan bar in bar sha kwata kwata ba faɗa na sallar sallar ya faɗa kawai bai ya kuma nuna a aikace shi ba ya nuna a aikace ya hmm. nuna a aikace yace da wata bai kare ba zan bar hmm. cin abinci sai in yi wata cur bana cin abinci in ga waye zai iya zamantowa irina sai yasa yace wa ayyukum misli waye a cikin ku irina sallallahu alaihi wasallam to idan ka tafi wata riwaya na Abu Huraira ma sai yace ita ma cikin Bukhari yace inni lastu mithlakum gashi mislakum ni ba irin ku bane inni lastu mislakum ni ba mutum ne irin ku ba riwayar Abu Huraira wata riwaya ce ta Imam Bukhari hmm. sannan riwayar Sayyidina Anas radiyallahu anhu yace haddathana Iyash bin walid kamun ka je wannan kaga wannan hadisi ka karanto ma na yanzu ina gani hmm. ya so yayi opposite wancan hadisi ne kamar wai inda eh, ake cewa annabi ya ce shi mislu eh, irin ku ne to kaga nan kuma ce lastu mislakum kaga nan nan gashi nan wannan ya nuna cewa dama manzo Allah yadda yake faɗa in ka ji manzo Allah ya faɗi wancan ai yana nufin shi ba mala'ika bane shi ba aljani bane a'a mm. ni mutum ne a cikin yan adam amma irin ku ba irin ku bane ba irin ku bane wannan kowa ya sani taban annabi sallallahu alaihi wasallam a halittarsa sallallahu alaihi wasallam ba irin mu bane a ɗabi'a ba irin mu bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa zaka ji an ce yanda shi Ibrahim yake sifanta annabi a halittansa wa anjalu aini annabi sallallahu alaihi wasallam ga kwallon ido a hadabu shafari gashin idan manzo Allah dogaye wasi'un jabinu rasulillahi goshin annabi akwai fadi wal khulqu awsa'u sallallahu alaihi wasallam kaza adudun ablun. haka dantsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya ne wa abulun zira'uhu haka tsintsiyar hannun manzon Allah babba ne murahabu rahatin annabi mm. yana da tafin hannu walan waru talma'u ga haske yana walƙawa ko yalma'u ko talma'u tana haska a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasailu a tarafin annabi yana da dogayen yatsu gairu mushazzabin annabi ba dogo bane azimu ka Yanda ake faɗa annabi kai jin wannan sufan kai haka sufan ka yake mutum kawai yana dan dukuni ne da shi kawai ka zo wani wani ma baki wuluk kawai ka zo kana ci annabi mutum irin ka annabi adalci da Allah wa biya su gyara tafiyansu akan lamarin manzo Allah su ji tsoron Allah mm. su ji tsoron Allah to sarki zaki hadisin sayyidina Anas na cikin Bukhari ya ce haddasana Iyash bin Walid haddasana Abdul A'la haddasana Humaid haddasana haddasana Humaid an sabitin an Anas radiyallahu anhu kala ga sayyidina Anas yace radiyallahu anhu yace ga abin da yace wasalan nabi sallallahu alaihi sallama akhirar shahari ƙarshen wata ya zo manzon Allah sai ya yi misali a cikin azumi yana ta yin azumi baya sahur baya buɗe baki kawai aka yi kawai annabi ya bar cin abinci ya bar ci ya bar sha wa wasala unasun minan nasi wasu daga cikin sahabbai sai suka ce a annabi baya cin abinci mu ma ba za mu ci ba suka ce za mu yi kwaikwayo za mu yi tazarce mu ma fa balagan nabiyya sallallahu alaihi wasallam abinda suka yi na ciwon ba za su ci abinci ba sai labari ya je kunnan annabi fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu law mudda biya shaharu wasaltu wisalan yada'ul muta'ammiquna yace da ba dan wata ya zo ƙarshe ba da na yi ta jan ku har sai mun kai wata bana cin abinci babu sha yace saboda masu karambani su gane cewa ni ba irin su bane manzo Allah sai yace inni lastu mislakum ni ba mutum ne irin ku ba inni azallu ni koyaushe ina kasancewa ni rabbi wa yas'in Allah ne yake ciyar da ni yake shayar da ni to kaga yanzu a wannan hadisai ƙarara manzo Allah ya gwada cewa shi ba mutum ne irin mu ba mutum ne amma ba kaman irin mu ba ya fito qarara sarki zaki to wannan ka bar batun abin da ya shafi sahabbai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su bayan annabawa babu tsarka kan mutane kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bari ka ji waɗanda suke sama da sahabbai ba su ne annabawa ba na'am ba su ne annabawa ba mm. to su kansu Allah tabaraka wa ta'ala Allah da kansa Allah fa Allah da kansa in ya tashi sai yana gwada fifikon manzan Allah akan sauran dukkan annabawa. Allahu akbar. Yana gwada manzan Allah ba daidai yake da sauran annabawa ba. ballantana kai ka zo ka dinga gwara kanka da annabi okay wannan jayayya da ke duk Allah kan kansa ba ya faɗa mana ya faɗa cewa annabi ba kaman kowa ba ba annabi ya faɗa to ya tunda ya fifita darajar manzo Allah akan darajar annabawa misali sayyidina Umaru yana da wata magana wanda hmm. masu ashimi ya shafa da sauran malamai sun kawo yana gaya wa manzo Allah cewa laqad balaga min fadilatika an ba a saka Allahu akhiral anbiya'i wa hina zakaraka zakaka awwalahu sai na Umar ya ce ya Rasulullah girman ka ya kai kai Allah ya turo a ƙarshen annabawa amma da ya tashi Allah da ya tashi tabaraka wata'ala zai kira sunan annabawa sai ya fara sako ka a farko kai ne ƙarshe da aka zo kiransu kuma kai ne a farko Allah sai ya ce wa minka daga kai annabi Muhammadu wa min nuhin sannan annabi Nuhu wa Ibrahima sannan annabi Ibrahima wa Musa sannan annabi Musa wa Isa ibn Maryama sannan annabi Isa ka duba sai aka kawo annabi a farko shine kuma ƙarshen su amma shine farkon farko farko sannan za ka samu hmm. Wai da maulan mashi ibrahim yake faɗa ko yake cewa inna khatmal anbiya'i faqa arsalan biya'i cikamakin annabawa manzan Allah ya shige dukkan annabawa da ya'u kowane annabi Allah yana kiransa ya wane ya wane ya wane amma da alkur'ani babu ya muhammadu saboda girmama manzo Allah misali zaka ga Allah yana kiran annabi Adamu ya Adamu sukun anta wa zawjukal janna ya Adamu ya Nuhu ihbid bi salamin minna wa barakatin ya Nuhu ya hmm. Ibrahimu a'rid an haza ya Ibrahimu ya hmm. Musa inni stafaituka ala nasi ya Musa ya hmm. daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi kaga ya Dawudu ya wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi anta qulta lin-nasi lin-nasi takhuduni wa ummi ilahin min dunillah kaga ya Isa Allah yana cewa ya Zakariya wa inna nubashshiruka bi gulamin ismu yayi ya ya haye kuzul kitabe bi kowa da annabawa Allah yana ya ya ya ya amma mutum ya duba zai ga babu ya Muhammad shi manzo Allah ka san me Allah yake ce mai mm. ya ayyuhar rasul ya kai babban wannan annabi la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum ya kai wannan babban annabi kan ranka ya ɓaci game da wanda kaga suna komboy wajen shiga kafirci waɗanda suke cewa sun yi imani da bakinsu amma zuciyarsu ba ta yi imani ba ko kaji Allah yana cewa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira ya ayyuhan nabiyyu ko ka ji hmm. Allah yana kiran manzo Allah ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila ko yace ya ayyuhal muddassir qum anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fadahir haka Allah yake kiran manzo Allah ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddassir babu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to wannan ana maganan annabawa ne fa wanda Allah tabaraka ta'ala ya san su ma annabawa ne kuma Allah tabaraka ta'ala sai da ya gaya musu cewa inda manzon Allah zai zo shin za ku yadda da manzon Allah la tuminin nabiyyi wala tansurunna qala aqarrartum wa afastum ala isiri. isri qalu aqarrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min shahidin cewa in manzon Allah ya zo za ku aje annabtanku za ku bi manzan Allah za ku yi imani da shi za ku taimake shi suka ce eh, Allah ya ce kun tabbatar suka ce eh. Allah ya ce to ku shaida ni ma ina daga cikin masu shaida in annabi ya zo za ku aje annabtan ku ku bi shi sallallahu alaihi wasallam wata rana sayyidina Umar ya zo yana karantawa manzo Allah taura aka ga manzo Allah yana canza rai baya so sahabbai suka ce kai Umaru ka lura manzo Allah baya so ba sai ya ce ya rasulullahi baka so ne manzo Allah sai ya ce in zo muku da shari'an nan faratas amma ya zamana kuna waige ko kana karanta a taura ko Musa ya ce to barka ji na Musa wa Isa hayyaini da su yi Musa din mai a taura ko Isa mai injila din suna raye a yanzu tare da ni ma wasi a kuma illati baƙi. ba za su iya komai ba sai dai su bi ni in ba su bi ni bauta su <laughs> sallallahu alaihi wasallam abi ka tsira kenan eh abi ka tsira da shi shine kofar taimako kwaya ɗaya tallin tal da am kofar taimakon Allah ki duk taimakon da kaga Allah yayi wa halitta ta kan hmm. annabi ne shi kadai ne sallallahu alaihi wasallam shi hmm. kadai ne wallahi shi hmm. kadai ne ba wani sunan tauhidi da za a zo a yaudari mutane a cuce su a raba su da addaba ana nuna musu manzo Allah mutum ne kaman kowa an cuci dan adam in aka raba shi da annabi Allah duk abin da zai raba mu da annabi Allah ka raba mu da abin to abin da zai baka mamaki sarki zaki dan Ahmad na'am ya kai wa girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. yakan zama cewan Allah in yana son abu sai ya ce maka kawai ka yardar da annabi in ka yardar da annabi ya yarda na yarda. Allah eh Allah da kansa kawai eh in dai annabi ka yardar da annabi in annabi ya yarda ni na yarda. na'am ni kake so ka bi Allah duk da awar annabawa ba abu ɗaya suka zo da shi ba a bautawa Allah shi shi kaɗai kana yi mai shirka mm. to Allah yakan ce kawai idan kun zo abu ɗaya kawai nake so ni ba sai ka zo kana gwada wai zan maka tauhidi zan bauta maka zan maka Allah ya ce abin da nake so ka ba annabi ta kansa za ka gane tauhidin in mm. ka ba annabi to ni ka bi ni man yu'ir rasula a ɗa Allah wanda ya ba annabi ya ba Allah mu ba mubasharatan mm. ta kai wa Allah saboda ya gwada girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka gaisa da annabi sai Allah ya ce kai ba da annabi ka gaisa ba da ni ka gaisa hmm. innal ladhina inna ma yubayuna Allah yadullahi fawqa aydihim annabi zai jifa Allah ya ce kun ga annabi ne ya jifa to ba shi yayi ba ni nayi wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama to karshe ma zaka ga Allah yakan hada damiri tsakanin Allah da manzo Allah ya mai da shi damiri daya hmm. ma'ana pronoun da yake zuwa pronoun din nan idan an zo na ce misali ni da sarki zaki me zan ce mun yi kaza ba zan ce na yi kaza ba eh. ba zan ce ka yi kaza ba in na ce ni da sarki zaki sai in ce mun yi program ah. ba zan ce ni da sarki zaki sai in ce na yi program bai ba da ma'ana ba to amma Allah sai ya ce Allah da annabi sai ya ce ya yi kaza sai ba su program guda daya saboda girma misali zaka ji Allah yana cewa wallahu Allah wa rasuluhu da annabinsa a haƙƙu su suka fi cancanta an yi ruduhu a gamsar da shi. O su suka fi yadda a gamsar da shi ba a gamsar da su. suka fi cancanta ba a gamsar da su ba a gamsar da shi. Da shi. <laughs> Mm. In kanu muminin. Wa ma naqa muminhum illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi. ba su samu jin haushi sun yi intikami ba sai dai dan Allah da manzan Allah sun wadata su min fadilihi daga falalansa maimakon daga falalansu sai Allah ce mm. daga falalansa mm. ya yi wallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli iza da akum lima yuhyikum ya ku waɗanda kuka yi imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzan Allah idan ya kira ku lima yuhyikum da abin da zai gyara ku da shi zai raya ku da shi wa iza du ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an kira su zuwa ga Allah da manzan Allah domin ya yi hukunci a tsakaninsu maimakon domin su yi hukunci. Hmm. Sai Allah ya haɗa da mirin saboda girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To sannan da ƙarshe sarki zaki kan na ja abin da yawa na kai awa ɗaya. Abin da zan ɗan rufe da shi shine. To. Kasa'is na manzan Allah suna da yawa. Amma mu ɗauki guda biyu saboda mu buɗe waya. A ba uwa dama su bugu. Eh. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da yake mayyaze shi in ka ce kai ma mutum ne irin annabi to ga wani abu da annabi yake muna son mu ji shin kana yin irin wannan abin mm. al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun rawaito hadisi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace hal tarawna qiblati ya huna manzo Allah yace kun ga al nan da in za mu yi sallah muke kallo al-qiblan nan nawa da take nan fa wallahi manzo Allah yace na rantse muku da Allah la hmm. ya khafa alayya ruku'ukum wala sujudukum kar ku ga ina kallon alƙibla da ruku'inku da sujadanku baya ɓuya min inni la arakum min wara'i zahari manzo Allah ya ce ina kallon ku ta bayana manzo Allah zai tsaya ya kalli alƙibla yana sujada amma duk wanda yake eh. baya can kuma manzo Allah yana kallon sa ba tare da ya juya ba Allahu akbar ina hmm. irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu babu in mutum yana son ya yadda manzo Allah mutum ne irinsa shi ma ya haka sannan sayyiduna Anas ya faɗa shi ma a riwayan al-Imam Muslim manzo Allah ya ce fa inni arakum min amami wa min khalfi ku sani ina kallon ku da ido na ta gaba kuma ina kallon ku da baya na sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanda yake kallon annabi yanda yake kallon gaba haka yake kallon baya alaihi salatu wassalam to wani mutum ne irin wannan a cikin babu sannan za ka samu al'imamul bai haƙi cikin sunan ɗinsa ya rawaito mana hadisi hadisin sai da tuna baraka wanda aka fi saninta da ummu yusuf baiwa ce wacce take daga cikin take ɗaya daga cikin hannun matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana tana zaune sai sai ta ji kishi da ta ji kishi sai ta shiga ɗakin manzo Allah sai ta tarar da wani akushi da ruwa a ciki sai ta ɗauka sai ta shanye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ce tambaya ya ce ina akushin da yake nan da ba ciki ita sai da baraka wanda ake kiranta da ummu yusuf sai ta ce ai na dauka na shanye hmm. ka san me ta sha ashe bawali ne manzo Allah yayi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam na'am sai ta dauka ta shanye hmm. to kai yanzu abinda muke so dan Allah dan annabi kai ma aka yi bawali in kai bawali ma takarda ta dauka ta shanye kar ma na farko ma kar ta gane ma bawali ne ma ta shanye ma ba tare da ta gane bawali ba kun da tun ka mai dauko wari yake da shi zai wari ne zarni na <laughs> kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bawali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga tasha yace kin sha yace yace Hatun ya ummu yusuf yace ina miki murna da samun lafiya na rabada tunda ta sha bata ƙara rashin lafiya ba har ta rasu Allah ba ta ƙara rashin lafiya ba. Ba ta ƙara rashin lafiya ba har ta rasu ta ƙara rashin lafiya hmm. har ta rasu to ina irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yau za a zo a yaudari mutane a yi ta kawo wa mutane abubuwa na gaibu ana cewa manzon Allah mutum ne kaman kowa mutum ne a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah wannan aƙida ce ta kafirai aƙida ce ta kafirai aƙida ce ta kafirai wallahi Manzan Allah mutum ne ba mala'ika ne. ba aljani ba ne amma kaman kowa manzala ba mutum ne kaman kowa ba masanan manzala suna cewa wa in tafiqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali ya rasulullahi ka shige dukkan talikai gashi kuma kana cikin halittun amma ka fi su sai suka ce ai ba abun mamaki bane a samu almiski daga jikin jinin barewa muhammadu basharun la kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma wato annabi kaman dutse ne mm. sallallahu alaihi wasallam mutum ne ba irin mutane ba kwatankwacin annabi da sauran mutane kaman kace dutsen gol sarki zaki ko dutsen zinare zinare ai dutse ne amma ka ɗauki dutse kana tafiya haka akan mm. hanya daidai yake da dutsen zinare sunan su duka duwatsu amma ba ɗaya suke ba ɗayan ma ba zai ba Muhammadu Bashar wai Shobran yake cewa Muhammadu menene yake cewa ghairu mushabbahin bihi bashar marra mazalika saffihi yace manzo Allah ghairu mushabbahin bihi bashar annabi ba a kwatanta shi da wani mutum marra mazalika saffihi duk wanda yace annabi mutum ne kaman kuwa Shobran yace ka ce wawa ne fa hu ismun shabbatuhu bismi fa'ilin walaysa laysa bi mustafa ghairu aini Shobran yace babu irin annabi sai annabi shi shi in kana son ka ce waye irin annabi sai ka ce annabi shi shi kadai ne irin kansa eh shi shi ne kawai shi shi shi ne yawa shi shi shi ne shi ne yake kama da kansa kawai shi shi ne irin kansa hmm. eh falaisa bishubil mustafa gaira aini shi shi ne kansa in an ce ma waye irin annabi sai ka ce annabi annabi yana kama da wani waye darajan annabi sai ka ce annabi shi shi shi shi dai shi shi kadai ne kawai <laughs> na'am sallallahu alaihi wa alihi wa wa sallam to haka hmm. annabi yake Allah ya ba mu sa amin Allah ya ba mu albarka annabi Allah ya ba mu ganin girmansa sa Allah ya Allah ya Allah ya kyautata mana zukatanmu Allah ya datar da mu Allah ya sa mu samu ganin girman manzon Allah wanda suke kallon manzan Allah a mazaunin wani abu daban kuma Allah ya shiryar da su Allah ya ganar da su barkan manzan Allah sallallahu alaihi sallam to jama'a ya kuri layi kenan kuma an bude layi don Allah kowa ya comport kai da zaka kira ba za mu yi irin na wancan ba ba ruwa na ba ka je ka faɗa abin da zaka faɗa ka zagi ka abin da zaka zaga ba ruwa na ka ce an yi maka adalci ba maka adalci ba I don't care no more in ka kira in tambayan bai yi mana ban ka zo da wani arrogance ne ka zo tambayan bai mana ba zan ajiye ka ne ko kai wane ne ba ruwa na da eh, maybe wai maganar da za a faɗa ce wai an yi ya zo ya kira ba masa adalci ba ko menene ina gaya muna ku ji nan in dai ka kira da wani manufa wallahi zan ajiye ka ne ka kira ka yi tambaya ka sauka shai ya baka amsa that's it amma shai kamun mu shiga uh, okay bari dai wani ya wani ya kira wannan wani ya min tambaya kamin kamin mu hau kan program maka wannan tambaya ko da ke bai shafi program ba amma za mu tambaya ƙarshe in mun ƙari ɗaukan kira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu zaki na'am kola ya sunan ka daga nake kira sunana abdulkarim ina kira da magana To masha Allah Malam Abdul Karim kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sani Tijani kan wannan layi. To baka mu da waka ina da kai sarki zaki. Masha Allah. Da Malam Sheikh Abdul Fatih Sani Tijani. Yana jin ka kuma yana amsawa. Bayan haka kuma ina nika godiya ga Allah ga farko kira na kenan. Ko da yaushe ina bibiyar shirin nan. Masha Allah. wannan kama ne sai wannan lokacin na samu dama. Masha Yana da tambayoyi da dama cikin maganar malam. Eh don Allah eh jama'a na da yawa shi sashe kai tambaya biyu a cikin da yawan ya hakuri. Hmm. Masha Allah. Malam ina da wani eh, tambaya ne cikin tafsiri tafsirin Shehu Ibrahim. Yanzu yayi yi tambaya akan karatu sarki zaki. Eh eh a kola tambayan ya danganci wannan karatu ko dai wani wani abu daban ne eh, ya danganci wannan karatu kan wannan ayan da Ibrahim ya fassara cikin bismillah na'am bismillah bismillah bismillah bismillah tun da ya danganci wannan karatu bismillah bismillah shek ba na jin sa sarki daki eh ina ga network gunsa ne ah, mu bashi minti daya ku yi hakuri eh, yana reconnecting jama'a na da ku ya hakuri ku bar mu bashi minti daya ko kuma mu aje shi da sake dawowa alright to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum salam sarki Na'am, eh kola. <laughs> Malam Shau daga kasar Ghana. Yawwa sarki, eh sarki barka da yamma. Barka ka Malam Isha, ya gida ya iyali. Eh sarki awon lafiya ya aiki. Lafiya kalo lafiya kalo Malam Isha. To bismillah. To to to to madalla sarki. Na'am. Ina da tambaya zuwa ga malam. Ina da tambaya zuwa ga malam. To bismillah malam yana jinka. Yawwa a cikin karatunsa yana cewa dukkan wanda ya ce eh duk gurin da aka ce inna ma ana bashar basharun mislukum makafirai ake magana ina ga ya faɗi haka bismillah bismillah kuje ko eh bismillah kaka damu bismillah yawa to to to ga wani guri da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa sahabbai innahu law hadatha fi salati shay'un an ba'atukum bihi walakin inna ma ana basharun mislukum an sa kamata in sauna fai za na fa zakiru ne wannan ma eh. ka to to famu su'ali nisful jawab na san da shi sarki yana ji na yana jin ka yawwa to kafin ya yi gaba ya faɗa abin da na faɗa sai sa na ce masa inda zai ji na ce masa duk cikin alkur'ani daga fatiya har nasi gurin da aka jawo ayan basharun misulukun ko aka ce kulla ka samu da kafirai ake magana na faɗi haka in kuma aka ce manzo Allah sallallahu alaihi in kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne faɗa da kafirai ke magana ko kuma kafirai su faɗi haka sarki zaki kai kai magana sai kace to ai akwai masu cewa an faɗi hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni mutum ne irin ku sai nace in yace mutum ne irin ku yana nufin me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa ni mutum ne ba mala'ika ba ba aljani ba amma irin ku ba haka yake ba sannan kuma wannan hadisin da ya jawo ya zaka yi kuma da hadisin da manzo Allah yake cewa ba mantuwa ne yake kama ni ba manzo Allah ka ga yayi mantuwa a sallah yayi ne dan ya koya maka in an yi mantuwa me hukuncin mantuwa a sallah amma ba mantuwa bane ya ce la sa walakin unasa haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga hadisai na jawo maka na sayyul bukhari na jawo maka na sayyidu muslim su kuma ya zaka yi da su da yace shi ba irin sun bane Eh, a dakata dai eh, malam nan dai a zaune nake kai kai eh, ah, ba ka yi taksisi ba kawai ka ah, ce na yi taksisi ka koma ka ji, na yi na ka yi hakuri dan uwa kar ka lizinta mu abinda ban faɗa ba na yi na san me nake faɗa na yi ka koma ka ji ka koma farkon karatun zaka ji na yi taksisi Okay, a cikin alkur'ani ne kawai banda hadisi. ai na faɗa sai da na faɗa in ka koma farkon karatu na zaka ji na faɗa na ce tun daga Fatiha har nasi sarki zaki bari karasa tun daga Fatiha har nasi ayoyin da suka zo sannan sarki zaki yayi wannan maganan Yace to ina hadisin da ake kawowa wanda hadisin da ka kawo yanzu eh. shi ma na bada ansa akai eh dai in baka lissafi in dai baka samu karatun daga farko ba amma eh. in ka samu karatun ah, daga farko to eh. nayi nayi nayi nan dai annabi yana magana ne da sahabbai ba kafirai ba a takaice to tambaya na da Allah tsaya ka ji dan uwa kaga kaga yana ɗaya daga cikin maganan ku yanzu kana musun za ka ɗauki yahudu ne a tuminu na bi Likita kitabi wa takfuru na bi ba'd manzo Allah da ce ana lastu ka hayatikum wa ayyukum misali shi ba maganan manzo Allah bane don mun zo wurin a'a kai hakuri maganan annabi ne maganan annabi ne ka yadda malam mun zo gurin kai da kwantar da hankali ba batun zamu zo bane ka yadda na manzan Allah ne da manzan Allah yace ni ba mutum ne irin ku ba ka yadda mu duk ba mu ki wannan ba kai ne ka ce malam ban gane ba ki ba ya hakuri kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka ka yarda ka yarda manzan Allah yace ni ba mutum ne irin ku ba ka yarda mana malam na'am ka dakata malam a'a ai ba mutum dakata bane ya zan kawo hadisai in kawo barin ƙara karanta ba tunda baka yadda da su bane barin karanta maka ka ji ni riwayar sai da tuna Aisha ah, sai na ce na dade a ba tun ka dade bane to ka hakuri ko ya hakuri ka yadda manzon Allah ya faɗa ko baka yadda ba me matsala a ciki ka yadda kai eh, to an ko kai ka yadda ya ce mu bari yayi tambayoyi ya sauka kaman kan da yayi yayi tambayoyin sa yayi yayi bismillah eh malam shayi tambayoyin ka sauka shi malam ba dan sa yawwa sarki nan hmm. dai annabi ya magana kuma da sahabbai yake ba da kafirai yake ba na farko ke na ya yadda da wannan a ina me karanta mu ji karanta mu ji ban ji ba inna ma ana basharun mislukum an sa kamatan sauna to a ina ne a ina ne aka faɗa hadisin a wani sha littafi a kai baka san wannan hadisin ba ai wannan muttafaqun alaihi ne a'a shine na ce a littafi muttafaqun alaihi bukhari da muslim to shikenan barin budo shi yanzu bukhari da muslim kenan mana ba ah. damuwa ba damuwa ci gaba dan ga dan kama ka ai dan kamo ka na ji tambayar ka na daya yi na biyu yawa to mu je na biyu na biyu na biyu ka ce duk wanda ce annabi mutum ne irin irin ku ko irin mu wannan kafiri ne wai ya tsaya wurin ga ga eh ya tsaya wurin kafiri ne. Hmm. Ga shehi Tijani ya faɗa. Muna jin ta cigaba. An tambo wasu altuhu radiyallahu anhu an kaulihi sallallahu an kaulihi sallallahu alaihi Hubbi hubbiba ilayya min duniya kun thalathun alhadis fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi amma mahabbatuhu lin nas wa fi al madhkurain fi al sahih fa yaqtadiyani anna lahu bashariyatun misluna sallallahu alaihi wa sallam haka ya fada ba ko zaka gyara karatun <laughs> gyara karatun bai karantu ba a'a a'a dakata dakata duk ba wannan bane a'a wallahi sai ka karanta dai <laughs> wallahi ka karanta dai bai karantu ba gobe wannan bari cire kamar malam kai ba na amsa ina a'a bai karantu bane to ai baka karanta daidai ba sai ka karanta daidai to karanta a'a kai ka jawo kai zaka karanta amma dai baka karanta daidai ba abinda ka karanta ma babu ba daidai bane ina ina to a ina kuskuren yake faɗa min kuskuren na yadda na shine nake maka yanzu ka yadda ka yi kuskuren to jawo abinda ka jawo sai in gyara maka a a a a a sai ka faɗa min gurin da kuskuren yake ka ce anna lahu bashariyatun aha ka ce anna lahu bashariyatun misluna shine nace ka ce anna lahu bashariyatun ba haka bane sai ka karanta daidai sai ka gyara eh haka na faɗa to shine nace ba daidai bane ka gyara anna lahu bashariyatan misluna to bismillah <laughs> to ci gaba a nan ya tsaya a nan ya tsaya a nan shi tijani ya tsaya To, na ji tambayan ka sai na gaba kuma me yi. Eh, a shaida tambaya biyu yi saboda jama'a na da yawa. Ok, ya gama? Eh, da ya ya ya gama. To shi kenan to ya gama. Ka tsaya wurin kenan ko saboda ba musu son tambaya na uku. Ka tsaya wurin da eh, ke. Eh, eh, eh, ba amsa. Abin da nake so ya bani amsa kai ba, amma na so ka sarki na so kai ban amsa. Abin da nake so shine da shi shi Tijjani ya faɗi wannan, da ya faɗi wannan, shi ma me hukuncinsa ko kuma me yake yake ne to za a baka ansa zan baka zan baka zan baka masha Allah mun gode yawa yawa sarki a ban sakan dayan karanta wannan kuma a a a kai kara muna yake ya kuri ya kuri jama'a na da yawa bari sarki da Allah bashi ansa tambayar sa na farko ma eh, na mun ta bashi bari ya bari mu sauke shi saboda kai eh, a tambayar sa na farko hadisi ne ko eh wata eh tambayar tambayar hadisi ne hadisi ne yawa to eh eh okay To, uh, bismillah. To, dala karkara ɗauki wani barin bashi ansa. Eh, eh, eh, eh bismillah. Barin bashi ansa. Uh, Abin da ya sa yana ɗaya daga cikin sanin uh, makamansu da sanin mashigarsu da fitansu. Na san dama wasunsu za su zo da wannan. Sai na ce a cikin alkur'ani. yaje je ya ji karatun in ya ce ya bi sai dai in ya zama na kawai ciwon kwakwalwarsa <laughs> kuma ana karatun karatun ya masa yawa bai bi karatun da yawa ba. Hmm. na faɗa na ce a cikin alkur'ani daga fatiya har nasi sai da na yan fati wannan kalma har nasi sai kai magana sarki kace a cikin hadisi ana iya samu manzala sallallahu alaihi wasallam wanda suke cewa kaman cewa mutum ne irin mu sai na ce maka Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wannan alaihi salatu wassalam a wani babi Cewa mutum ne sallallahu alaihi wasallam shi ba aljani bane shi ba ba ba ba ba mala'ika bane ma'ana dai shi mutum ne a cikin jinsin mutane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma cewan sallallahu alaihi wasallam mutum irin mu wannan ƙarya ne an fahimta amma dai manzo Allah mutum ne ba jinsin aljanu ba ba jinsin mala'iku ba da sauransu na faɗi wannan sannan kuma in zaka ɗauko hadisi ka waye abin da zai karfafi wannan rayu namu in ba mutum ya zamanto kaman ba yahudi ba alladhina yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd in kawo maka hadisai da manzo Allah yake cewa ni ba irin ku bane sallallahu alaihi wasallam a lokacin me ya kamata ka yi sai ka haɗa hadisan idan ka haɗa hadisan nan ya ce ni irin ku ne ni ba irin ku ba to abin da zaka gano shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni irin ku yana nufin ni ba mala'ika bane ni ba aljani bane ina cikin jinsin mutane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin mu sak misulu na irin mu irin mu wannan ba daidai bane sai sa a can yace ayyukum mithli waye irin ku kamana lastu ka hayatikum manzo Allah ce ba irin hayakku nake ba lastu mithlakum ni ba irin misalin ku bane kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to mu dawo wannan magana mu dawo kan maganar sa ta batun Shehu Tijjani manzo Allah sallallahu alaihi Shehu Tijjani eh, radiyallahu ta'ala anhu na farko wai manzo Allah yana ga wa sa ne wannan eh shine maganar da nake da manzo Allah yake gaya wa sa alaihi salatu wassalam yana nufin bashariya irin wanda su yan idala suke faɗa ma'ana manzo Allah yana gaya musu cewa shi ba mala'ika bane shi ba aljani ne, ka fahimce ni shi ba ah. mala'ika ne. shi ba aljani ne. Hmm. yana cikin jinsinsu na dan adam amma su Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum ne annabi sallallahu alaihi wasallam su sahabbai suna jin mutum ne irin su ina hadisan da muka karanto yanzu duk ya sai da waɗannan hadisan da asani dan su da littattafai da muka jawo daga maraju duk ya tashe su a aiki burin ya tabbatar wa annabi dai annabi mutum ne irinsa. annabi mutum ne irin malayi shau. abin da yake so a ce kenan shayau ne ko shau Ishau, Ishau, Ishau. Ishau. To kaga wannan na ɗaya kenan maganar Shau Tijjani sai ya ce bashariya misluna anna lahu bashariyatan misluna. To ai ya, ya faɗi annabi ya ce annahu basharan anna annahu basharun misluna ba mutum ne irin ya ce anna lahu bashariya annabi yana da bashariya misluna ma manal bashariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci abinci sarki zaki zaka ci abinci annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sarki zaki zai yi tafiya ba shine bashariya ba oh bashariya amma na zo na ce ba ba ba ba mutum irin ka ba ba mutum irin ka ba ai ga kalman da ya faɗa shi ya jawo da bakinsa Shehu Tijjani ya ce anna lahu bashariyatan misluna annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bashariya irin mu sallallahu alaihi wasallam bashariya shine me bashariya zaka ci zaka sha zaka tashi abin da yake duwan dan adam yana yi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi to bari ka ji bambancin bashariyan abin da su suka kasa ganewa hadisin da ya jawo ɗazin kafa mai hujja da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo sallah in sarki zaki kana mantuwa ko baka mantuwa ina mantuwa to za a ce hadisi zai zo ya ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ya manta kaza to kai mantuwanka da kai sarki zaki mm. kai mantuwan nan ne baka da tsini baka da dabara amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya manta in annabi bai manta ba ta yaya za a yi ka gane hukuncin in yi mantuwa a sallah mai hukuncinta. okay ka fahimci karatun ka gane mantuwan manzo Allah yanzu ba irin mantuwan ka bane oh saboda mu kenan mantuwan yawwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci abinci sarki zaki zaka ci abinci mm. ni zan ci abinci amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci zai zo farkon ci sai ya addu'a in ya koshi manzo Allah zai yi addu'a me ya koya maka a cikin cin abinci da yayi ya koya maka kai ma in zaka ci kai addu'a in ka koshi kai addu'a ka fahimce ni sarki zaki okay kana shiga bayan gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga bayan gida in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga bayan gida ya koya maka wani abu in ka shiga ga abin da zaka ci in ka fito daga bayan gida ga abin da zaka ci kana bacci manzo Allah zai bacci amma manzo Allah zai bacci dan ya koya maka wani abu in zaka kwanta me zaka ci in ka tashi daga bacci me zaka ci ka gane amma manzo Allah yana yi kana yi ka gane to shine annalahu bashariyatan misluna din bashariya yana yi muna yi amma shi bambancinsa sallallahu alaihi wasallam yana yi ne dan mu koya in annabi ya ci abinci sai in ga yanda ake annabi yake cin abinci in koma cin abinci haka in yayi bacci sai in ga yanda yake bacci don in koma yin bacci haka in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga bayan gida sai in koyi yanda ake shiga bayan gida daga shiga bayan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su yake kiransu da bashariya amma ka zo ka ce annabi mutum irin ka ta yaya zamo irin ka sallallahu alaihi wasallam abu mai sauki karka ka wutar da kanka malam shau ai tashi mun faɗa ƙarshen karatunmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani a cikin sallan da ka kawo yace ina kallon ku ina kallon gabana kuma ina kallon bayana a lokaci daya kai ma malam shau da Allah kila kai limami ne ce mun kana kallon gaba ko kallon baya sai an gane irin annabi ne kai ko kai ma irin annabi ne ko kuma a yanda manzo Allah yake wanke hannunsa ko yayi kaki ya tofa a cikin ruwa a shafa a dauka a sha ko a ɗauki fitsarin manzo Allah sha kai ma a ɗauki naka a sha sai in gane manzo Allah mutum ne irinka. ba wani abun wahala bane ina fatan sarki zagiya bai ce ni da haka magana tana nan bata canza ba su kawo mana daga Fatiya har nasi guri daya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce masa ka ce kai mutum ne irinsu ba tare da kafirai Allah yake magana ba ko guri ɗaya da wasu sahabban manzan Allah cikin Alƙur'ani suka kalli manzan Allah suka ce an ta basharun misaluna kai mutum ne irin Masha Allah, masha Allah, Allah saka da Sannan kuma, eh. to shi kenan mu je dai, kara ah. ba a amsar ta eh. yawa. Eh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Amma alaikum salam sarki zaki. Na'am kola sunanka da inda ke kira? Sani daga Washington DC. Malam Sani daga Washington DC, America kenan. A nan, to kana tare da Shak Abul Fatih Sani a Tijjani akan wannan layi. Ni ba na kira ba ne na yi tambaya, na kira ne na mamalan godiya Ubangiji Allah ya saka da alheri. Amin. Amin Malam Sani. Allah ya taimaki musulunci ya ɗaukaka Tijjani ya haɗa kawunan musulmai gaba ɗaya. Amin Malam Sani. Amin. Amin. Amin. Amin ya rabbi. Mun gode Malam Sani. Allah saka maka alkhairi. To zaka ji zance minti ɗaya bakin Malam Fitai sannan mu bari kola na eh, Allah ya saka masa da alkhairi mun gode da gaisuwa mun gode muna tabaran addu'o'i Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Assalamu alaikum kola Na'am kola sunan ka da ke kira? Kola don Allah da ka kashe da kake jin program nan she ka hankalin ka zo kanmu. Eh magana sa tana dawowa. Eh Bar mu ba wani dama. Duk wanda zai kira duka ya kuri ya kashe da ke jin program saboda ba lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. السلام ورحمة الله وبركاته to alhamdulillah shak ya dawo to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola na'am sunanka da inda ke kira kola To malam ɗayyabu daga ina? To bismillah malam ɗayyabu muna jinka. Da farko dai ina da gaisuwa ga shehi nawa. Mm. Allah ya saka da alkhairi kuma gaskiya ya kara mu Allah. Sai dai kuma abinda wallahi ko ni yanzu muna tada mutum ka zo ka ce wannan manzo Allah sai baka mun bayani ba ba abin da zan ma amma an kawara maka da wallahi wallahi ba abin da wallahi ba abin da zan matsayin da an kawara mishi ba ne ka ce manzo Allah kamar ka ne kuma ba za ka bani bayani ba kuma ga abin nan wato mutum ya tsaya gaban ka ce annabi mutum ne kamar sa she bai karkar bai kara wani abu kai ba za ku kwada masa mari she ya kara wani abu kai wallahi ko suna biyar mutum ya ce ni kamata ni matsayi na almajirin almajirai wallahi sai dai kawai a wannan ta mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode kola wala da yau mun gode Allah saka da alkhairi okay uh, assalamu alaikum oh, kola uh, kolin ka ya ka mu ba wanda ma assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to bari mu ba wanda ma kola gare da cikin ka dawo ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kola Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am kola. ina gaisuwa da fatan alkhairi. Muna amsa ya sunan ka daga ina ke kira? na Muhammad Tanko daga Kaduna, Najeriya. To Malam Tanko kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sani Tijjani akan wannan layi. Na san Malam yana ji na ina mai gaisuwa da fatan alkhairi. Masha Allah yana ji yana amsawa. Duk da ban kayi abubuwan da yake tattaunawa ba a kai amma na ɗan ji daga cikin wasu abubuwa da ya faɗa cewa daga farkon Kur'ani har ƙarshe ba inda aka kira annabi sallallahu alaihi wasallama bawa. Bawa? A na kaje kaji, na kaje kaji wannan karatu. Ko ba ta ba mutum bane kamar kowa. eh yanzu kake magana ina maka amma ba bawa nan shi ma shi ma shi ma ba haka nace ba shi ma ba haka yace abinda nace kana ji ko kola kola kola ya kuri da kai kokari ka je ka ji program next time kai kira ka ji ya kuri kamu waste time ka ji eh amma dai sarki zaki bari ya ji me nace bari me ji me nace Allah yace to abinda nace daga Fatiha har nasi mm. ba gurin da aka kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum kaman kowa face sai ka samu kafirai ne suke gaya wa annabawansu annabawansu mutum ne kaman kowa ko kuma in shi manzan Allah ya faɗa ya ce ƙulin na ma ana basharun mislukum to za ka samu da kafirai yake magana ba da sahabbansa ba Shi ne maganan da ake yi eh, to ka san ko da wannan maganar da ka faɗa ban sani ba ko kana da wani magabaci da yake goyon bayan wannan tafsirin naka a wannan duk magabatan ba wani tafsirin duniya da ya saba abin da nake faɗa ko guda ɗaya duka ban ware maka ba ka hutar da kanka ma duka kawai in ka je shi ayoyin bari ka ji ayoyin ai ba wai ni na faɗa ba Allah ne da kansa ya faɗa Duka in ka je ka duba ga kafirai ne suke faɗa ko kuma annabin in yana magana yana magana ne da kafirai misali kaman faɗin Allah qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada kaga maganar da ake yi da kafirai ake yi haka cikin fusilat Allah tabaraka ta'ala ya ce qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid sai Allah ya ce fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa wailul lil mushrikina ka gane duka zaka samu waɗannan abubuwa ne da ake yin su da da magana ne da kafirai to bayan haka kuma za ka samu su kafiran kansu abin da suke faɗa misali kafiran annabi nuhu suka ce faqalal bala'ul ladina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa haka mutanen annabi nuhu suka ƙara faɗa cikin suratul mu'minun ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum har zuwa yadda su ma kafiran manzo Allah suke faɗa lahiyatan qulubuhum wa sarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mislukum afatatuna sirra wa antum tumsirun magana ce ta kafirai kafirai ne suke gaya wa annabawan su a cikin alqur'ani duk gurin da kaga wannan maganar ta zo ko kafirai su gaya wa annabin ko kuma annabin in ya tashi zai faɗa ya faɗa wa kafirai amma sahabbai za ba su gaya wa manzon Allah haka ka fahimce ni Na'am, to malaya ya zaka yi da al'ibratu bi umumin lafs la bi khususus sabab. Me kake nufi da haka? A yanzu dan an saukar da wannan ayan akan kafirai kana nufin wannan ba zarar jam'i bane gaba ɗaya ake yi har ga musulmai da kafiran. To abu mai sauki da kafin ka fara daga kan kafiran kafin ta zo kanka kawo mana gurin da sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar ya kalli manzo Allah ya ce anta basharun misli kai mutum ne irina. na. a shi yasa ai a karan makallawa kai ne na ce ka kawo fara kawo mana hadisi a kai ka fara kawo hujja a kai mu kuma sai mu kawo ma hujja a kan me a kan maganan da kai ka kawo wa'anda magabatan da ke da tafsiri to bari ka ji magabaci na bari ka ji magabaci na ga magabaci na guda daya na'am kana ji na ina ji sana abul yaman akhbarana shu'aib an zuhuri قال حدثني أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سيدنا أبو هريرة يتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسال في الصيام فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي من ذا الله يتي وصحبان سوائي أتكنك إرينا a riwayar sai da tuna Aisha manzo Allah ya ce lastu ka hayatikum ni ba mutum ne irin ku ba a riwayan sayyiduna Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah ya ce inni lastu mithlakum ni ba mutum ne irin ku ba kaji magabata na Na'am amma ai ko ka sa a cikin hadisin ai ya ce ana ciyar da shi kuma ana shayar da shi Eh mana sai yasa da ya faɗa ma ana ciyar da shi ana shayar da shi din dan karka ɗauka cewa shi ba mutum ba amma kuma ya gaya maka bayan ya ce ana ciyar da shi anan ana shayar da shi ka ji a hadisin sayyiduna Anas wanda al-Imam al-Bukhari ya faɗa manzo Allah ya ce law mudda bi shaharu wasaltu wisalan yadawul muta'ammiquna ta'ammuqahu da na ga dama sai in yi wata din ba ci babu shan kuma ya za ka yi da wannan shi kuma <laughs> to a karawa kallahu ba matsala ta rana za mu haɗe <laughs> Allah ya haɗa mu da alheri wala na ji daɗin tambayan ka a cikin natsuwa Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka aka muke so kowa ya zo da kyakkyawan manufa Allah ya saka Allah mai da alheri mun gode mun gode mm. alright uh, jama'a za mu ɗauki kira uku don Allah shi ku bari shehe huta ku yi hakuri sai shehe muna uh, sauran bayani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola alaikum salam wa rahmatullahi na'am kola ya sunan karga ina ke kira Jafar na ko daga Ghana kasar Boko. To, Malam Jafar daga Ghana kasar Boko. To, Malam Jafar na Ghana. Bismillah. Hello. Bismillah Malam Jafar. Hello. Bismillah Malam Jafar. Ana jin ka. Eh, oh Malam da na rauna tambaya guda ne ba. Eh, bismillah insha Allah. Eh, bismillah tambaya ka guda. Assalamu Wa alaikum assalam. Wa eh, Saboda malam na da wani na ma ya zama out of topic ne don saboda na yarda da malam saboda sun ke so in tambaye su in samu karin bayani. Eh ba shi kan topic ga. Eh amma dai saboda ni na yarda da malam saboda sun ke so Eh, eh, abin da sa, abin da sa, kaga wani ya shigo ba mu bashi wannan dama muka bude wannan kofa ya kawo muna matsala inda kana eh. topic eh, tambaya out of topic imin audio shi in na ji eh. in abin da zai baka amsa ne shi baka amsa amma mu muka gama da wanga topic kowa ya kamata shi ma mu bashi dama haka kenan ka gane ka yi hankuri ka yi hankuri malam jafar kaji ka yi hankuri na gode ga karama malam lafiya amin eh. amin amin amin malam jafar na gode sosai da ka eh, fahimce ni wa rahmatullah na gode sosai alright uh, sauran kira biyu ku yi hakuri uh, ah, da za mu kira na cat calling ka you can call back uh, insha Allah sauran kira biyu kacal uh, bayan wannan kira ku ya hakuri shi kowa ya hakuri uh, in Allah da sabon sati uh, kai da kake da tambaya ka zo kai tambaya a cikin topikin da za yi na sabon sati amma kaka doko muna topikin wannan sati ka kawo mana sabon sati ba za mu baka dama ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam kola ya sunan karge na ke kira sarki zaki ina gaida ka da kai da malam muna ansawa kola su sunan ka daga inda yake kira ina nan gajin dadin ku kullum kuna ina bibiyan ku ina jin dadi <laughs> duk wanda wallahi ka san dai ina lamba ka ina taba amma a ah, ah, ah, na gane ka na gane ka na ga Allah saka maka na ga na gane murya na gane murya na gane murya masha Allah in dai tambaya za a yi ma malam bisa ga karatun da yayi eh ni na akwai amsa tana na ashe da mutum ya fara magana ya ce tabbata zai malam ya hiddo amsa ya ashe kusan shi <laughs> wannan tabbata ne tabbata wannan na shaida na'am ka yarda malam karatun da kai a yi maka tambaya bisa ka karatun na'am eh a yi ma malam tambaya saman karatun da yayi nan za a yi tambaya ga ahita so ah, sosai a ah, ah, wannan wannan wannan an tashi kan wannan kowa zai tambaya tsaya kan topic Na'am. Eh ina gaida malam a gaida mai shi sosai. Insha Allah malam yana jin ka malam yana amsawa. Malam yana jin ka. Ka bashi lamba na ka bashi lamba na saboda lambar su yana wuya kai ina da naka ka bashi lamba na ya taba ni. To ba ba da mana ba da mana baka na shi ka taba shi kaji. To babu ne insha Allah. Eh eh masha Allah mun gode mun gode mun gode mun gode. To jama'a kira na karshe kenan zamu dauki ku yi hakuri. Eh, kira na eh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki ina kola ya sunan karga na ke kira na mamman musa daga nan kasar cote d'ivoire to malam mamman musa Allah kiyaye mana kai kana tare da shabu sai sana tijana kai wannan layi na ina gaida sayyidi maulana sheikh abul fatah sani at-tijani yana jinka yana amsawa da kai sarki zaki ga muna gaida masha Allah muna amsawa Eh, gaisuwa da fatan alheri zuwa ga shek kuma mun gode Allah ya saka masa da mafificin alheri. Amin ya rabbi amin su amin. Muna son shek Abdul Fatai da sauran al'umma abokan gwagwarmaya ga baki daya saboda son Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina faranta mana rai da su da sauran abokan aikin shi ga baki daya Allah ya saka masu da mafificin alheri. Amin su mami. kai ma sarki zaki da atsaye bisa ga wannan program safiya da madaici Allah shi biya bukatu ga baki Amin amin amin amin amin ya rabbi a su ma. Ba hakika yana faranta mana rai wallahi muna jin daɗi sosai sosai. Masha Allah masha Allah. ya tsare mana su Allah ya tare mana su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mun gode mun gode mun gode sosai mun gode mun gode Allah karbi addu'an ka mun gode sosai mun gode mun gode sanan jama'a insha Allah kaman kanda muke bukatar addu'a gun mallumma da suke karatu anan kuma mu ma muna bukatar ku mallumman na bukatar addu'an ku duk masu kallon mu anan duk masoya Uh, muna buƙatar addu'a insha Allahu a ɓoye a fili duka ko ina muna buƙatar addu'a sannan kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya alfarman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah cire mana cuta na ganin uh, ah, bima na ah, sake eh, eh, magana eh, sake baki akan janabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah cire mana wannan cuta saboda shi ya zo mana sosai Allah cire mana wannan cuta a cikin wannan zamanin mu nan alfarman ya kai ba ma zamanin mu Allah ya cire mana ma wannan cuta duniya kakkab gaba daya alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam to jama'a ku hakuri shai zai mana ta'aliki akan wannan zama insha Allah kuma mu ji abin da zamu zo da shi sabon sati in Allah ya yarda to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala amma shai ni ina ganin har yanzu ba kare batun <laughs> cewa annabi ya mutu ba ba, ba neman taimakon sa ah, ai ba kare ba ai ka san muna <laughs> wannan karatun yau wato eh. kaman ki ne ka oh, gani na'am ne ai akwai maudu'ai da za mu shiga da dama wanda kila wani satin ya zama na cewa wannan batun da ka taɓo din mu yi magana a kansa sosai mu ta faɗaɗa akwai abubuwa wanda duk muke da saɓani da wahabiya akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mm. to insha Allah za mu tabo mu bayyana fahimtar mu anan kuma mu bayyana wa duniya ah, abin nan yanda al'amarin yake amma dai muna ba da shawara na farko ga dukkan kowane bangare ya zama da cewa manzan Allah da girmansa shine a gaban mu. domin abubuwan da suke faruwa yanzu babu yadda za a yi musulmi ya ji daɗin musulunci babu tare da manzo ba tare ba girman annabi a zuciyarsa wai maulan mu ibrahim yana faɗa yana cewa alayka salatullahi summa salamuhu amincin salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare ka ya rasulullahi wa aishun bidunil hubbi fika mudayyu rayuwa ba tare da soyayyar manzan Allah ba ya ce mu dayya'u lalatacciyar rayuwa ce rayuwa ce gurɓatacciya da haka duk abin da mutum zai yi ya zama yana son manzan Allah yadda wani sahabi ya zo yake faɗa cewa ya rasulallahi na kan tashi a gidana sai ya zamana in na tuno ka sai in ji bani da nutsuwa bani da wani abin da zan iya yi face sai na zo na ganka ya rasulallahi sai in ji na fi son ka akan ƴaƴana akan dukiya na akan iyayena akan komai nawa in ban ganka ba ya rasulullahi sai in ji hankali na ya tashi sai ya ce amma kuma na kan shiga damuwa saboda abu ɗaya ya ce me sa annabi ya ce me yake shigar da kai damuwa ya ce in na zo nan na nakan ganka sai in ji daɗi to idan na je lahira kuma na san rufi'ita ma annabiyina was siddiqina was shuhada annabi zai zamanto abokan zamanka ba mu bane annabawa ne abokan zaman ka annabi isa annabi ibrahim annabi musa annabi nuhu annabi adamu ni kuma ai ban kai class din su ba ballanta na zo kusa da kai wannan kuncin da zan shiga ko na shiga aljanna ina cikin damuwa in ban ganka ba Allahu akbar Allahu eh, akbar sai sai sai Allah ya saukar da aya cewa duk wanda ya yi imani ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ulai kama wato waɗannan suna tare da annabawa da siddiƙai da shahidai kai ma zaka shiga cikin su zaka zauna tare da su wani hmm. sahabi kuma da ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranar kiyama ya rasulullahi ya ce yaushe ne kiyama manzo Allah yace da kake tambayan yaushe ne kiyama me ka tanada mata sai ya ce ni da ya rasulullahi ba wai yawan sallah nake sallah ba ba wai baya sallah ba amma yana nufin ba wani mutum ne ni mai yawan sallah sosai ba ba mai wani yawan azumi ba sai dai ni na san a kiyama na tanaji san Allah da san manzon Allah manzon Allah sai ce almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so to kaga alal akalli mutane ya kamata a fahimta ta su yayi zala su gani su gwada wannan abin da muke gwada musu su gwada a ransu su sa ko da zuciyarsu tana ki su ba manzo Allah sa ne cancanta na girma su gani na'am sarki zaki Eh, uh, akwai tambayan da na zan yi maka wallahi na gode da wani Malam Ibrahim ya satina mini. Tambayan da na ce zan maka wani ya tambaya. Ya ce don Allah ka tambaye mini Shak Abul Fatih Zana Tijani cewa wai ya yi wani magana ne gaskiya an ce masa wai ya kafurta ya kamata ya sake karban shahada wai ya yi magana ne ya ce wai shi aljanna wai an san abimana mana wai shi aljannan ba yana bautan Allah domin aljannan bane aljannan baya so shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake so yasa wai wannan wai yana son annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba don aljannan da za a bashi ba shi sa wai wadin da ya ce aljannan shi baya so annabi sallallahu alaihi wasallam yake so shi sa wai wannan magana da ya shaka ce masa ya kafurta saboda Allah ya ce zan baku aljanna shi kai kace kai baka son aljannan da Allah zai baka to abin abin da yake akwai a nan sarki zaki eh. na san me yake nufi amma kalmomin ne bai ajiye su a yanda ya kamata ba abu biyu ne eh. za a bambanci Ah, na farko da gaske ne muna da saɓani wahadiyya waɗanda mutumin da zai zo kawai yana bautawa Allah kamar mazaunin bashi Allah na maka sallah ka biya ni da aljanna na yi maka azumi ka biya ni da aljanna na yi maka zakka ka biya ni da aljanna to ba bautawa Allah a wannan salat saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yake cewa la yudkhilu ahadan minkum amaluhu aljanna wala ana illa bi rahmatillahi au kama qala mimma hadha ma'ana man dalla yace ba wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna annabi sai yace ko da ni sai da rahmar Allah ma'ana rahmar Allah ni kenan manzon Allah saboda ma kai illa rahmatan lil alamin to ba wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna daga lokacin da kake sallah kana yi wa Allah dan in nayi Allah ya biya ni dole ya sa na aljanna wannan ta'annuki wa Allah ne ana son kai sallah a mazaunin Allah ya cancanci ka bauta mai ana son ka yi azumi a mazaunin Allah ya cancanci ya ce ka yi kawai kai bawa ne ka yi sawawan aljanna da aljanna ko ba aljanna ka yi ka gane yanda wani ya samu sai da tuna rabiatul Adawiya ne radiyallahu anha take cewa la a'buduhu hubban li jannatihi wala wala a'buduhu khawfan min narihi aw kama qalat tace bana bautawa Allah saboda kwadayin aljannansa ba kuma na bauta wa Allah saboda tsoron wutansa sai wasu suka ce ah yanzu ke ce zaki ce baki san aljanna ba ce ta ce kuna ganin yanzu Allah tabaraka wata'ala inda bai yi aljanna ba ya cancanta a bauta mai ko bai cancanta ba suka ce ya cancanta kuna ganin in bai yi wuta ba ya cancanta a bauta mai ko bai cancanta ba suka ce ya cancanta ta ce to shikenan amma misali kalma ɗaya ne za a gyara cewa ba na son aljanna eh to wannan kalmar sai a janye ta kalman ba na so a'a kaso din amma ka bauta wa Allah ba dan aljanna ba. Amma shayi wannan ya kafurta cewa ya kamata. A bai kafurta ba me ya kafurta shi ba ba me ya kafurta shi saboda me ne ka Ya ce baya so aljanna an ce ya kafurta. Sai a tambaye shi manufansa sai a tambaye shi manufansa Allah ne ya ce hungo ya ce Allah ba na so ba na so a shi ga abin da yake nufi yayin faɗa abin da yake nufi yanzu abin da yake nufi yana nufin cewa ina bauta wa Allah amma ba wai dan ina bauta mai dan dole ne ya bani aljanna ba Allah ya cancanta in bauta mai sawa'un da aljanna ko ba aljanna Allah ya cancanta sawa'un da wuta ko babu wuta Allah ya cancanta in bauta masa amma kalman cewon misali ba na so din sai a janye ta amma cewon ya kafirta bai kafirta ba bai kafirta shi ba abin da ya kafirta shi wannan ba abin da ya kafirta shi Masha Allah mun gode na san yana kan layi ka ji wannan tambaya mun gode Allah ya saka da alkhairi to shek uh, bismillah she uh, to to a takaice muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya eh. mana gamankatar ya ba mu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa badinan ya sa kuma mu dace albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu wani sati idan Allah ya kai mu za mu zo da insha Allah wani gagarumin topic akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi topics da yawa sai mu tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya char insha Allah insha Allah barkan manzon Allah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 albarkaci sayidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil saka da alkhairi mun